To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu kan wannan shafi yau muna tare da Shak Mujitaba mai baruta wanda ya shahara a cikin ah, ɗari kamar na a yanzu cikin matasa. waɗanda muke da matasai sosai da suka tsaya wa ɗarika tijjaniya shi ma ɗaya ne daga cikinsu insha Allah shai mai ɓarota kan kansa ya yi gwagwarmaya sosai wai kyan ɗa ya gaji ubansa alhamdulillahi ya kaga gidan bai faɗi ba albarkacin shak mujita ba albarkacin shak mai ta kan kansa da za ku ga produce wanda ya yi produce bi mana ya produce muna shak mujtaba alhamdulillahi shak mujtaba ba farkon karatun mu da shi kenan ba alhairin Allah ya gaida shek mai baro ta kan kansa Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana amin shek mai baro ta malami ne a nan kuma malami ne da yake gabatar da jama'a manyan malluma a nan da suke karatu alhamdulillahi ya ɗauko mana topic topic ɗinsa za shi halka-halka ne kamar kanda da kuka ga muka aje halka na wurin ɗarika tijjaniya shak mal nasa shak ado musa ta balewa da muka aje halka kuma na shak abdulfatih saniya tijjani haka kuma ga na shak burhanuddin shak munir adam koza shak abu sadauki da sauransu kamar da ku ta bangaren izala kuma ga kuma shak malam musa yusuf asadu suna da ya aje kan shi haka ta bangaren shi'a muna da shak sidi bashir haka kuma muna da shak man dahir a bauchi to shi ma shak mujita ba karatuttukansa kun san malamin ta ba a bi mana ko me zai faɗa yana kawo maka hujja ne a aikace kuma ya kawo maka hujja a littafi sanin da aka yi masa a nan kenan shi yasa jama'a in ba ku ga a aikace ba zai nuna mana a littafi a yau amma mun san sabon zuwansa zai kawo mana shi a haka in Allah yadda ah, za mu ji karatun da malam zai kawo mana a nan cewa cewa a maganganun shak ibn taimiyya a cikin littattafansa Ta amma jama'a kan haka kubar mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kanda ya zama al'ada mu anan kubar mu je mu ji yabo mu sake da يا رسول الله يا خير البشر في الدارين يا ملجع القصاد يا موت للكدر يا ضيافي يا ملاك وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وضيوفا حاطلات يا رسول الله إن فحدي لي هجاب سنن القابح كل وضره من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا حتى استقر هو عليك الله صلى دائما مشى شاد لدى وقت السحر وعلى آلك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر jama'a alhamdulillah alhamdulillah ashe samun networking problem da muka yi Karatu na show so biyu shi zan sake saka wani karatu don Allah ku bari in gyara wannan Sheikh Bujita baka ya hakuri zan sake saka wannan in bani wani minti kadan in gyara wannan matsalan. In kana zo ka sadu da annabi. In kana zo ka sadu da annabi. ka da annabi. In kana zo ka sadu da annabi. Idan kana so ka sadu da annabi. Ka sadu da shehu. Ka sadu da shehu. wasu labi billahi.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 كنا مهملين الى عبرة الأولياء ولو كنت رامزا ولي زوني ولي زوني نكا نكا نكا مشي نكا نكا مشي حمادة عداجي عداجي حمادة حمادة نكا نكا نكا مشي 嗯。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 Hmm. na littafi malai ce abin shehu ba batun karatu ba ne sai bai shi ga malami <laughs> ni shehu wai abin shehu ba batun karatu ba na littafi hmm. ka san nahu malai ce ka san nahu ka san sarfu ka san sarfu ka san balaga ka san balaga ka san mantik ka san mantik a ba haka ba malai ce abin shehu shi ba haka wannan in ka san sunnan wannan in ka san sunnan shi zai mai da kai munkiri shi zai mai da kai munkiri shehu na'am domin abin ya wuce littafi domin wannan na shehu ya wuce wannan ya wuce littafi ya wuce littafi zama babban zama babban ya ce na san nahu ya ce na san nahu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga to ce ga ga wani ilimi kuma na fitowa ga wani ilimi kuma na fitowa ke ke a ko wani ilimi ke ilimi ya kosa ya kosa ma ce ce ilimi ya kosa ya kosa ce ba wani ilimi ce ba wani ilimi da zai gwada maka Allah kamar nahu kuma haka nan ne kuma haka nan ne ko ba haka nan kuma ba haka ba ka gani ko na'am domin wanda suka san Allah nan wanda suka san Allah da nahu suke misali da nahu kuma kuma suke misali كره معروفا لدى كل عقل فما أريق المقدار إلا بنفسي تذكر تذكر كوزن لكرا ما لا تموسى على كتب النكيرة أبين لما يعوال أبين لما يعوال كما كتير رجل كما كتير رجل متوم متوم لا كما كون متوم لا كما كون متوم نعم إيه نعم تذكر تذكر أما معروفا أما معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا بنفسه أن با سن شي أن با سن شي شي شي شي شي كما النبي كل ذن نكرا ما لا تقول ذا نكرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كاغا يسرا يسرا بيو ما لسه كاغا يسرا يسرا بيو كا نكرا كينا نكرا كينا يسرا فرقو يسرا فرقو نكرا ني نكرا ني يدا كي تمشي نكرا يدا كي تمشي نكرا دومين بيد ألف لله دومين بيد ألف دلا نبيو كما نبيو كما با ألف لله با ألف دلا يا زما نكرا يا زما نكرا أما نفرقونا أما نفرقونا العسر العسر kaga akwai aliyu akwai alif an san wannan tsananin an san wannan tsananin na biyu na biyu shi ma shi dai na biyun nan shi na nan shi ne na farko ba wani daban bane ba wani daban bane to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun gyara mun gyara network ya kawo matsala kawo matsala ya sa shi yanzu ana ganin mu muka zo su biyu to alhamdulillah mun gyara Jama muna tare da shak mujitaba shak mai ɓarota. ko da yaushe in za ka yi abu kamar kan da malluma su karanta mana suke ce mana wai man la shukurun nasa la wanda bai baya gode wa mutum wallahi to ba zai gode wa Allah ba Alhairin Allah ya gaida zuwa ga shi maulanmu Sheikh mai barota kan kansa. Ah, ah, Sheikh ba shak mai ta zai zo ya fara mana karatunsa halka ta ɗaya. Ah, wai maganganun shak Ibn Taimiyya a kuma cikin littattafansa ba littattafanka ba ko ba littattafan wani ba a'a a cikin littattafansa kan kansa. shi sa jama'a ku bar mu ba da fage mu ji abin da shiri zai karanto mana a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki barka da warhaka barka ka dai shak mujtaba ya kokari ya himma alhamdulillah mun gode wa Allah Alhamdulillah ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta sarki zaki rasulun amina Ni mai gabatarwa ne a wannan tashan kuma ga shi ana gabatar da ni. Haka ne. Dalili kuwa shine yawancin mutane sukan bibiye mu ta bayan fage domin neman ƙaruwa daga gare mu. Cewa ai ya kamata mu rinka fitowa mu ma a wannan tasha mai albarka muna faɗakar da al'umma domin wai yadda suka faɗa a bakinsu. Hmm. idan mun yi karatu suna fa'idantuwa da wasu daga cikin abubuwan da yake fitowa daga bakinmu. Hmm. To idan muka ƙi kuma mun saba ma koyarwar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ila an ilimin alimahu summa katamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar. Duk wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya ɓoye ya ƙi sanarwa dan alƙiyama za a mai linzami da linzamin wuta. to da wannan ne muka ga bai kamata mu a matsayinmu na masoya manzon Allah ba wanda muke faɗa cikin zuciyarmu da ainihin bakinmu muna son manzon Allah fiye da komai domin annabi shine komai kuma dukkan wani kogi wanda ba na manzon Allah ba wallahi ba mu da abin sha mulanmu shehu ibrahim inyas Allah ya ƙara masa yadda yana cewa huwal kullu minhul kullu badanan wa zahiran fabarisu wahu malana fihi masharabu. annabi ne komai daga annabi komai yake zuwa kogin da ba na annabi ba wallahi ba mu da abin sha in ji barhamu mu ma haka kogin da ba na annabi ba wallahi ba mu da ba mu da abin sha hmm. da wannan ne maka ya dace mu zo mu isar da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake cewa ballighu anni walau ayatan ku isar da sako daga gare ni in kun ji ko da aya ɗaya ne wa haddisu an bani isra'ila ku ba da labarin banu Isra'ila. Wala haraja babu laifi, wa man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya mun karya da gangan fali ya a maka’adahu minan nar ya nemi wurin zaman sa a wuta. Ashe Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san za a mai karya kenan. Shi yasa wani hadisi ya ce man takawwala alayya malam aqul fali ya tabawwa maka’adahu minan nar. Duk wanda ya faɗa abu ba ni na faɗa ba ya ce ni na faɗa ya mun karya? to ya nemi wurin zaman sa a wuta hmm. Alhamdulillah sarki zaki yau za mu tattauna akan maganganun shaikul islami ibn Taymiyyah. lallai a fage na ilimi ya kai a jinjina mai a ce mai shaikul islam ibn oh. taimiyya eh, ya kai ibn Taymiyyah yana da ilimi sosai malami ne da ma'anin malami in dai ɓangaren wallafe-wallafe ne da rubuce-rubuce lallai ibnu taymiya yayi wallafa wallafa a duniya dan idan za a sanya cikin malaman duniya jerin waɗanda suke da yawan wallafa wallafe idan aka sa na ɗaya na biyu na uku to ina ganin ibnu taymiya ba zai wuce mutum na hudu ba a duniya gabaki daya a duniya gabaki a duniya gabaki daya saboda yayi wallafa wallafe littattafai da yawa ko ni nan sarki zaki a nan kusa da ni ai ina ga ina da littattafai ibnu taymiya sun in ba su kai ɗari ba kaɗan ne daban-daban kala-kala amma duk sanda na je inda zan sayi littattafai ƙara ganin waɗansu sababbi nake yi ibnu taymiya yayi wallafe wallafen littattafai ko muna jinjina mai irin wannan namijin ƙoƙari da yayi ta hanyar wallafa littattafai na addinin musulunci to amma a cikin waɗannan littattafai nasa a matsayinmu na almajirai masu bincike a cikin littattafan addini mukan hararo waɗansu abubuwa waɗanda ba su yi daidai da fahimtar mu ba sannan ba su yi daidai da fahimtar magabata ba sannan ba su yi daidai da fahimta ainihin na malamai waɗanda suka gabace shi ba ibn Taimiyya malami ne amma akwai malaman da suka gabace shi wanda ilimi yana sallama musu kamar imam al-akhna'i wanda shi wannan imam al har raddi ibn Taimiyya ya mai littafi guda yayi yana mai yana mai raddi domin shi malami ne na na yana masa raddi akan me kaga ma littafin nan bari nuna maka ka ganshi nan kitabun raddi alal kana'i qadil malikiya ka ganshi. Hmm. littafi guda ibnu taymiya yayi mai yana mai raddi akan wata mas'ala da ta hada su musamman akan abin da ya shafa janibin manzon Allah ma sai da ya mai raddi eh ibnu taymiya malami ne amma babban matsalar mu da shi da kuka ga muke sakin baki a kan shi wallahi ba komai bane yana da ilimi amma bai san darajar manzon Allah ba eh, eh. ibn taymiya bai san darajar manzon Allah ba bai san darajar manzon Allah ba yana da ilimi sosai eh dalili kenan da yasa dalili kenan da yasa saboda littattafan shi ne muke bincikowa kalaman da bai dace a jingina wa annabi ba sai ibn taymiya ya dauka ya jingina wa manzon Allah yanzu misali kamar wannan littafin a sarki zaki ka gan shi wani malamin mazhabar malikiya ne ana kiran shi akana'i ibn taymiya yayi mai raddi saboda malamin ya kawo hadisai cewa za a zuwa za a za a iya zuwa a ziyarci manzon Allah ibn taymiya a cikin a cikin majmu'ul fatawa nashi ibn taymiya ya ce bai inganta a je a ziyarci manzon Allah ba bai inganta ba ga abin da da ibn taymiya ya ce la ta itiyanu masjidin nabi ah, li kabarin ah, nabi kamun ka ci gaba ya hakuri kwanaki mun zo muna gogoriyo muna ta karatu akan wani malamin izala da ya ce wai ba a zuwa ziyaran a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam face masallaci wato bi mana kana nufin cewa a inda ya ciro wannan magana kenan yawwa a wurin malamin shi ibnu taymiya oh, kuma oh. wannan magana Eh. sai ibn taymiya ta saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai san zuciya a cikin ta akwai hadisai ingantattu da littattafai na malamai magabata wanda sun kawo hadisai ingantattu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ziyarce ni ibn taymiya ya zo ya saba ma wannan fahimta ya ce kada a je a ziyarci manzon Allah to wa'innan abubuwa su ne dalilin da ya samu dinnan ba mu da abin da ya fi mana manzon Allah muna girmama manzon Allah muna son manzon Allah to duk wanda ya taɓa janibin annabi to za mu ta kai shi mu taka shi ya ko ba za mu taɓa ganin girman shi ba domin babu wani mai girma da ya kai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to idan ka duba wannan littafi a kitabun raddi alal akana'i qadil malikiya littafin da ibnu taymiya yayyama wani malamin ba maliki raddi shafi na 100 shafi na hamsin da biyu daidai sarki zaki zaka ga inda ibnu taymiya ya ce itiyanu masjidin nabiyyi li ajli qabri laysa bi da'atin ka tashi ka tafi masallacin annabi wai dan ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah wannan aikin banza ne ba da'a bane banza ya ce banza sosai shai kai ka fassara da haka ko shi ya ce haka kai kuwa ka ji lukuwa ma ya faɗa ka ji lukuwa ma almajirin shi ya faɗa ba kai ka fassara da haka ko dai su suka ce haka A'a to ai abin da zai fassara maka haka ɗalibin shi ne ɗalibin shi wanda ake ce malukuwa shi ne ya fassara da cewa idan ka tashi ka tafi ziyarar kabarin manzon Allah ka yi aikin banza aikin banza kai baka da ladan ko sisi domin annabi bai ce a ziyarce shi ba irin wa'annan kalamai da muke zakalowa a cikin littattafan ibnu taymiya to anan ne girman ibnu taymiya ya fada a wurin mu sai ya zamanta cewa muna ganin shi a matsayin shi na malami da ya wallafe wallafe amma bai san girman manzon Allah ba bai san darajar manzon Allah ba bai kuma san ainihin kima da jahu alfarman manzon Allah ba wannan dalili wannan dalili shine yasa duk abin da za ku ji ya fito a bakinmu za mu iya danganta ma wanda ya danganta wa manzo Allah saboda haka bayan kuma a sarki zaki akwai hadisai na manzo Allah sallallahu kamar yadda wannan malamin ka gan shi a cikin littafin al-fiqh gashi al-fiqh na Doktor na doktor Muhammad Bakar Ismail. Wannan alfiƙiwul wabe ya buɗe babi guda ya tabbatar da cewa ana zuwa a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ziyaratu qabrin rasuli ziyaran kabarin manzon Allah sai malam ya buɗe babi sai ya ce ha falalan ziyaran kabarin annabi sai ya ce ziyaratu kabarin nabi qurbatun min a azamil qurbati ziyaran kabarin manzon Allah ibada ce mafi girman ibada hassan nabiyu alaiha annabi ya kwadaitar da aje a ziyarce shi warar gaba fiha annabi ya ƙara kwadaitarwa aje a ziyarce shi min zalika daga cikin abubuwan da zan tabbatar muku da cewa annabi ya bada umarni a ziyarce shi ma rawahu nafi'un an ibn umar hadisin da nafi'u ya rawaito daga abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati ceto na ya wajaba a gare shi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu ibnu taymiya ban sani ba ilimin shi bai kai kan wannan hadisin bane ko bai yadda da hadisin bane ko kuma ya rena malaman da suka rawaito hadisin ne wannan tambaya ce nake mika ta ga almajiran ibnu taymiya ni dai na gani ban sani ba ko shi ilimin shi bai kai wurin bane bai iya gano wannan hadisin kuma wannan hadisi bazzar ne ya rawaito shi da dara kutani sarki zaki ba dukkanin ba kowane littafi bane za a ce ba za a samu hadisai ingantattu a ciki ba sannan ko ba za a ce ba za a samu gurɓatattun hadisai a ciki ba hatta bukari akwai gurɓatattun hadisai a ciki sai yul bukari wanda malam abubakar gumi Allah masa rahma ya ce ni da kaina in ji abubakar gume ce akwai hadisan da na saba ma da bukari da muslim a cikin sayul bukari da muslim abubakar gume ce kaman hadisin da aka ce amma annaba asiri ai duk wanda ya ce amma annaba asiri wannan ma zai kai zai kai iya jawa ya kafurta ya ce to shi bai yarda da wannan hadisi ba akwai kuma sauran hadisan da abubakar gume ce bai yarda da su ba to saboda haka ba dole sai bukari ko sai muslim ne ake iya samun hadisai ingantattu ba a sauran littattafai ma akwai hadisan manzala ingantattu ba dole sai bukari da muslim ba to ga wannan hadisi da bazzar ya fitar da shi da daru qutni annabi ya ce man zara kabari wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati wallahi ceto na ya wajaba a gare shi ceto na ceto na ya wajaba a gare shi to ba sani ba ko ilimin ibnu taymiya ne bai kai wurin ba sannan malam ya ce wa misluhu ma rawahu nafi'un an ibn umar aidan misalin wannan hadisi ma har ila yau an samu daga nafi'u daga abdullahi dan umar aidan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ni za'iran duk wanda ya zo wajena ni annabi muhammadu yana mai ziyara na la ta'miduhu hajatun ba wata bukata bace ta kawo shi illa ziyarati sai dai ziyara na ni annabi muhammadu kana haƙƙan alayya an akuna lahu shafi'an yawmal qiyama to wajibi ne ran alƙiyama ni manzon Allah in cece shi sarki zaki in ji annabi ba abin da ya kawo ka Madina sai ziyara sarki zaki da wannan ne zaka samu manya-manyan malamai wanda suka san darajar manzon Allah irin su Shak Usman bin Fodi ka san a malaman duniya babu wanda ya kai Shak Usman bin Fodi a malaman me duniya me yasa ba wanda yake ba wanda yake Sheikh Usman bin Fodi shayi an yi su Imam Ghazali an yi su duk wasu to tsaya mana karasa magana ta ai irin maganganun namu na sufaye babu wanda ya kai Sheikh Usman bin Fodi zara ai ban karasa karshen ba <laughs> Au, ba nan sarki zaki ka zo ka sa mana wani bidiyo na Maulana Sheikh Sheikh Nusha rubutu a Sheikh Abdullahi mai Kano wanda ta na shi a status ɗina kamun kwana kamun kwana ɗaya kamun 24 hours na sha tambaya ya fi dubu <laughs> wanda yake shi bai taɓa man bai taɓa ma tunawa akwai Allah ba sosai sosai to irin maganganun mu na sufa yake da nace a malaman duniya babu wanda yake Sheikh Usman bin Fodi hmm. Zara hmm. sarki zaki shine kadai malamin da ba shi da makiyi kowane malami yana da maki amma shi ban da shi na'am shi duka kowa na shi ne usman duk kowa na shi ne mm. yan shi a sai ce nasu ne fa mm. wahabiyawa su ce nasu ne yan ɗarikan tijjaniya su ce nasu ne mm. yan ɗarikan yan su ma su ce nasu ne a cikin malamai shi kaɗai ya samu wannan zaran amma duk kowane irin malami za ka samu yana da jama'ar da suke goyon bayansa waɗansu kuma ba sa goyon bayansa sai Sheikh Usman bin Fodi. Kuma malami ne wanda in ka duba littattafansa ya yi wallafe wallafe na ban al'ajabi ya ishe ka kawai ka je ihya sunna wa ikmadul bid'a za ka gane waye shi ainihin a doktor ah, Sheikh Usman bin Fodi. A cikin littafinsa Halli masirin shi kanshi sai da ya littafi waƙe ne yana waƙe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa halli masirun na wa daibata musri'an sai ce li azura qabr al hashimi muhammadi ina ma a ce halli masirun in samu daman yin tafiya na wa daibata in tafi can ɗaibar annabi li azura dan in ziyarci, kabar al hashimi muhammadi kabarin mai ba hashimin dangin nan annabi muhammadu Sheikh Usman bin Fodi shi ma ya yarda je a ziyarci Annabi Muhammadu idan ka duba irin su Yusufin Nabahani wanda Yusufin Nabahani shekara ɗari ɗaya shekara ɗari biyu shekara ɗari uku daga nan Najeriya da Ghana duk makarantu da za a yi na allo in an tashi makaranta sai kaji ana karanta wannan kasidar tashi duk furfuranka ka taso kaji ana yin ta ne a makaranta sallu alaihi wa sallimu taslima kaga littafin nan sallu alayhi wa sallimu taslima sarki zaki ko ba a yin shi a gana ana wannan kasu eh ana yi balarabe balarabe ne Yusuf na Bahani shine mai littafin Shawahidul Haqqi bil Istighasah bi Sayyid al-Kalki shine mai littafin aibatul Karra yana da littattafai da dama malami ne masani ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin littafin nan yana cewa ujbil madinati talka samma karima kairal wara nasaban wa akrama kima huwa mangada bil mu'minina rahima huwa kiratullahi alqadim qadima sai yace sallu alaihi wa sallimu taslima yace ujbil madinati in dai ka tafi aikin hajji kakka fara zuwa ko ina ka tafi madina wajen manzo Allah talka samma karima in ka je can zaka haɗu da mai karamci wanda babu wanda ya kai shi karamci Muhammadin Rasulullah kairal wara nasaban wanda ya fi duk duniya dangantaka annabi kaɗai ne tun daga mahaifiyarsa tun daga jikin annabi adamu har izuwa na na amina annabi bai taɓa zama a cikin mutanen banza ba duk iyayen manzon Allah musulmai ne kairal wara nasaban wa akrama kima huwa man gada bil mu'minin rahima shine wanda ya waye gari mai tausayi ga mu'mini wakiratul lahil kadima. kadima. annabi Muhammad ne zaɓaɓɓen Allah tintini tintinin ma babu tunin Muhammadin Rasulullahi to wannan su ne malamai magabata na gari wanda suka san darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka ƙara gaba za ka samu baturen nan from Spain bature ne daga Spain masoyin manzon Allah Shi al-Azadi kan za mu sauka kan topic kan magana Shan Ibn Taymiyyah kaman za mu sauka ba za mu sauka ba duk muna bayani ne akai kada ka damu muna bayani ne akai ai akan ziyaran annabi muke magana wannan baturan nan wannan baturan nan daga Spain ana kiran shi alfazazi wanda shi ne littafin eh alfazazi ba daga Spain bature ne alfazazi wato bature ne wato ba shi albani ne bane bature a'a a ga alfazazi amma shi masoyin manzon Allah ne ai shi ne oh, mai littafin na ce ba shak albani ba ka ce eh. amma shi kuma ka ce amma shi masoyin manzo Allah to shak albani ba masoyin manzo Allah bane a ba masoyin manzo Allah bane me yasa ka ce haka dalilai suna nan da yawa sarki zaki domin shak albani ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya ne ibnu taymiya kuma ya nuna musu bai nuna musu ganin girman annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya fi nuna musu ganin girman sahabbai sun fi ganin girman sahabban annabi akan annabi shi yasa zaka ga ƴan uwansu da almajiransu ba su taɓa yin mauladin annabi ba amma sun sun yi makon sahabbai saboda sahabbai sun fi daraja a wurinsu akan annabi maimakon su yi makon annabi sai suka yi makon sahabbai mm. to anan ne zaka gane sun fi girmama sahabbai akan annabi eh, sai su wulakanta annabi amma daga an taɓa na abubakar sai su ta kumfan baki ka lura da kyau mm. sun fi ganin girman na abubakar akan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to abin da nake so in gaya maka shi alfazazi yayi littafi sunan littafin ishiriniya duk duniya ana karantawa shi ma zaka ji yana cewa laqad faza man labba wa dafa wa zarahu wamar ah, raga fi za ka turabi izarahu wa in hmm. kunta lan tablug ukayya diyarahu sai ce bi hubbi rasulillahi narju rahu wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasbu yace laqad faza man labba hakika wanda ya ce labbaika Allahumma labbaika ya je yi aikin hajji hakika ya dace wa dafa ya dawafi wa zarahu ya ziyarci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa in kunta lan tabluk ukayya diyaru dan uwana idan baka samu daman zuwa gidan annabi ba baka samu zuwa makka ba baka hmm. samu zuwa madina ba bi hubbi rasulillahi narju juwarahu da san annabi Muhammadu muke so mu zama makwabta annabi san annabin mu sai ya kai mu kusa da manzon Allah sai ce wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasbu dukkan masoyi fa masoyin shi ya ishe shi wallahi hasbuna rasulullah annabi ya ishe mu fashhad ya rasulullah nahnu muhibbuk ka shaida ya annabin Allah wallahi muna son ka kuma za mu iya bada rayuwar mu saboda kai mu ne mutanen nan da manzo Allah ya ce ashaddun nasi li hubban yakunu na ba'di mutanen da suka fi so na wasu mutane da za su zo a bayana yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu ɗayansu yana burin da zai rasa dukiyarsa a da rasa iyalansa wa malahu da dukiyarsa wa annahu ra'ani dan ya ganna wallahi da yayi ya rasulullahi wallahi ga mu za mu iya ba mu ran mu dan kai ya rasulullah to wannan na kawo manyan malamai ne sarki zaki wanda su jagorori ne duk sun ce a ji a ziyarci manzon Allah ina ibnu taymiya ya samu cewa kada a ziyarce ni a cikin ladabi da girmamawa ga shehul islam ibnu taymiya ina so Ibn taymiya ya kawo min ko kuma almajiran shi su kawo min inda annabi ce kada ku ziyarce ni wallahi duk duniya babu duk duniya wallahi sarki zaki babu inda annabi ya ce la tazuruni kada ku zo kada ku ziyarce ni babu shi ya ce zurul masajida ku ziyarci masallatai wallahi duk duniya babu wannan hadisi kakab duniya annabi ya ce kada ku kawo min ziyara babu ko dai kana neman su kawo maka ko dai babu babu shi ne ai to ina su suka samo wannan nasu hadisin wa ila tashiddu rihal illa ila salasati masajid masjid masjid haram masjid al-aqsa wa masjidi haza wannan kadai shi hujjar su kuma shi a cikin hadisin babu inda annabi ya ce kar ku ziyarce ni kada ku daura mara ka karanta hujjar su amma baka fassara mana ba zan kar zan fassara hadisin shine la tashuddur rihal kada ku daura damarar tafiya illa ila salasati masajida sai zuwa masallatai guda uku masjidil akasa shine masallacin nan da yake unguwar ila'u a jerusalem shine shine baitul maqdis hmm. wa masjidil haram da masallacin ɗakin allah ka'aba kenan wa masjidi haza da masallacin annabi sai suka ce ai annabi ya ce kawai masallatan za a je a ziyarta amma ba annabi Muhammadu ba shi ke nan wannan hujja duk duniyar musulunci ba su nuna hujja ta wuce wannan ai ai ai sarki zaki abin da yasa ka ji muke ce maka babu mun bibiye mu littattafan duniyar malaman duniyar ne babu ne babu ne sarki zaki muna yin bincike ne muna karatu ne ba wai bacci muke yi ba mun yi muna karatu ne shekara ashirin baya cikin research muke sarki zaki in akwai za mu tabbatar da akwai in babu za mu ce babu wallahi duk duniya babu hadisin da manzo Allah ce kada ku ziyarce ni babu shi duk duniya babu shi kuma wannan hadisin shine hadisin da suke kafa hujja da shi to ƴan uwana ya ku almajiran ibnu taymiya mu ji tsoron Allah mu girmama annabi annabin nan fa a bakin ramin wuta fa muke za mu fada fa za mu fada fa cikin ramin wuta ya zo ya samu mu fa menene za a je a ziyarce shi kace kar a ziyarce shi me annabi yi muku وكنتم على شفا حفرة من minan nari منها anqadhakum minha muna neman faɗawa ya zo ya tsamu ya ciro mu daga cikin wannan rami na wuta in ba mu gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata kuma mu juya wa manzon Allah baya ba bai kamata mu mai butulci ba sarki zaki har yau ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafinsa gashi nan majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa ibnu taymiya ka gan shi nan majmu'ul fatawa na gaya maka ina da littattafan ibnu taymiya in ba su kai ɗari ba ɗari littattafan shi ina da su in ba su kai ɗari ba to ba za su yi ƙasa da haka ba na ibn al-qayyim al-jawziya ina da littattafan shi sun fi littattafai saba'in littattafan shi da nake da shi babban ɗalibin shi ina da littattafan su to wannan shine majmu'ul fatawa wannan mujalladi 20 ne ibnu taymiya shi sai ga maka ibnu taymiya yayi wallafa wallafi amma a cikin littattafan akwai tawaya ga sai na rasulullahi a cikin wannan littafi idan ka duba mujalladi na goma sha hudu idan ka duba shafi na ɗari biyu da ainihin eh, shafi na ɗari biyu da ainihin eh, arba'in da bakwai za ga inda ibnu taymiya za ka ji inda ibn taimiyya yake faɗa a cikin janibin sai na rasulullahi idan ma ka tashi ka tafi madinar manzon Allah ka je ka ziyarci manzon Allah har ka je kai ziyara ma in kai sallama a kabarin manzon Allah ka ji an amsa maka daga cikin kabarin to ba kowa ya amsa maka ba shedan ne ya amsa maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ga littafi na bude fa na karanta ga littafi shedan a eh. cikin kabarin eh a cikin kabarin manzo Allah eh, ibn gashi a cikin littafi na kar barin karanta ma ka ji ah ibn taymiya yace idza sallama ahadun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda qabarihi wasami azza iru radda salam fa inna shaytana yaruddu alai idan mai ziyara ya je kabarin annaba ma ya ziyara ya ce assalamu alaika ya rasulallah daga cikin kabarin sai ya ji an ce mai wa alaikumus salam sai ibnu taymiya ya ce to ba kowa ya amsa maka ba shedan ne ya amsa maka ai gashi na bude na karanta na faɗa shafi ko in kuma babu a cikin littafin almajiran shi ku zo ku karyata ni mai barota ne zo ku karyata mai barota ba na faɗan abu sai na gan shi a rubuce wallahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu ruhi fa arudda alayhi salam sarki zaki annabi yace babu wanda zai zo kabari da min sallama yace assalamu alayka ya rasulullah fa ce sai Allah ya dawo min da ruhina, in mayan mai da amsar sallaman da yi min, in ji manzon Allah kuma sarki zaki akwai maganganun sahabbai wanda su sun yi ma annabi sallama da yawa sun ji annabi ya amsa sahabbai akwai maganganu babu lokaci da ainihin zan kawo wa wa'annan suna nan maganganun sahabbai a cikin littattafai wanda sun ma annabi sallama sun ce assalamu alaika" ya rasulullah a cikin kabarin suka ji manzo Allah cewa alaikum assalam sarki zaki akwai hadisi ingantacci, ala shartil bukhari wa muslim ibn taymiya misa za kai haka wajanibin annabi ibn taymiya ibnu taymiya na san ka san wannan hadisin wani hadisi ne shine annabi yace man ra'ani fil manami fasirani fil yaqzati wala yatamassal shaytanu bi duk wanda ya ganna a bacci da sanni zai gani ido da ido ni annabi shaytan baya kama da ni ibn taymiya ya zaka ce muryar manzon Allah in ya amsa daga cikin kabari shaytan ne ya ansa ya zaka yi da wannan hadisin ya ku almajiran ibn taymiya ya zaku yi da wannan hadisin to wallahi ba komai bane yasa kuka ga mu tijjanawa yan faira muke nesa nesa da ibnu taymiya irin wa'annan aqidu ne muke gani a cikin littattafansa amma mu bai mana komai ba musulmi dan uwan musulmi ne annabi ya ce almuslimu akul muslim ibnu taymiya dan uwan mu ne amma muna ganin wasu maganganu da yake jingina wa manzon Allah mu shi yasa wallahi wallahi wallahi wallahi ko ga duk abin da muke ɗauka mai zafi mu ɗaura akan ibnu taymiya amma sarki zaki ba za mu yi mamaki ba abin da yasa na ce ba za mu yi mamaki ba saboda ka san idan mutum ya zauna da mutanen kirki zai iya zama da mutanen kirki ibn taimiyya ya zauna da waɗansu malamai ne na yahudawa malaman shi ne har ya koma ga Allah yana zuwa karatu wajen su ba musulmai bane yahudawa yahudawa duk ɗalibin karatu in na faɗa su ya san ba ƙirƙirowa mai ɓaro ta yi ya faɗa ba malamin Ibn taymiya ba yahude ne har ya koma ga Allah Ibn taymiya na yin karatu a wurinsa sunan shi Ibn maimun mm. maimun dan maimuna eh sannan ɗayan sunan shi Ibn malika mm. sarki zaki har Ibn taymiya ya koma ga Allah har suka koma ga Allah yahuda wannan yana zuwa ya yaje karatu a wurinsu. to ya koyo falsafa akwai wasu falsafofi na wayannan yahudawan da ya dauko yazo sanya mana su a cikin addinin musulunci yaya aka yi muka gane littattafansa muka bi muna ta karatu muna ta karatu har muka gano wa'innan abubuwan to gano su ne yasa muka gane abubuwan sun saba mu da addinin musulunci to wannan shine wannan shine dalilin wanda yasa muke barranta da ibnu taymiya da kuma akidan ibnu taymiya sarki zaki hadisan suna da yawa zan aji wannan kadiyar na maganan ziyara za mu tafi gaba daga cikin maganganun ibn Taymiyyah za mu ƙara gaba daga cikin maganganun ibn Taymiyyah yana daga cikin dalili da yasa muka barranta da ibn Taymiyyah saboda ibn Taymiyyah yana mu'amala da aljanu yana da yana mu'amala da aljanu mu'amala da aljanu kuma mun sani cewa akwai hanyar da in an ba su dama sun aikata mummunan aiki ne akwai zunubi akwai hanyar da in an ba su kuma sun aikata kyakkyawan aiki akwai lada to ibn taymiya yana mu'amala da aljanu mu'amalar kuma har ma ya faɗa da bakinsa yanzu misali zaka iya mu'amala da aljanu har ka sa su su je wani wuri su ɗebo ma kuɗi su kawo maka ijabu sosai kuwa Mm. Kada mamaki ne ko? Sarki zaki na yi karatu a wata tasha wanda ba zan kama sunanta ba. Abubuwan da na karanto har manya-manyan malaman almajiran Ibn Taymiyyah sun kira ni a waya. Na karanta musu babu wanda ya kora abubuwan da na karanto kuma ba su taɓa jin karatun ba a duniya sai a baki na ni mai ta. Ba su taɓa ji ba sai a baki na. Kuma in ce mutum ya je duba littafi ya gani. Domin akwai malamin wani ɗalibinka wanda ka taimaka mai a baya daga baya ya zo yana zagin ka to malamin shi sai da ya kira ni akwai wani wanda ka taimaka wa mun sani duniya ta sani ka taimaka har aure ka mai to malamin shi sai da ya kira malamin shi a magana ya daga ina ina misali ne ban ban san na kama suna ne ai eh, malamin shi sai da ya kira na gaya wa malamin malamin ku ai yana magana yana mu'amala da aljanu ku ne kuke cewa duk mutumin da ke mu'amala da aljani boka ne to ga ibnu taymiya a cikin littafinsa a majmu'ul fatawa gashi nan mujalladi na goma sha hudu idan ka mujalladi na goma sha hudu hmm. daidai insha Allahu shafi na casa'in da ji inda ibn taymiya yake cewa wa minan nasi daga cikin mutane a man kallamahu akwai mai magana da aljanu wa kallamuhu kuma su ma aljanu suna magana da mutanen Mm. wa minan nasi daga cikin mutane manya amurhum akwai wanda yake ba aljanu umarni wa yanhahum kuma ya hana su wa ya tasarrafu fihim kuma ya rinka tasrifin su ma'ana ya rinka jijjuya aljanu ya rinka jijjuya aljanu ya sa su su aikata abu kaza ku yi kaza sannan ku bar menene sannan ku bar kaza an mm. gane ko na'am na'am sannan ibn taymiya ya ce zaka iya zaka iya sa aljani aiki istikdamul jin ka sa aljini aiki ka umarce shi je ya aikata abu kaza sai ce istikdamul insi lahum misl istikdamul jinni lil eh, eh, istikdamul insi lil insi bi shay mu'amala da aljanu ka sa aljini ya maka abu kaban mu'amala da mutum ne ka sa mutum ya maka abu saboda haka ba wani haramci ka sa aljani ya maka abu to babban abin da muka fara hangowa a nan akwai abin da ya shafi tsubbanci a cikin lamarinsa tsubbu tsubbu eh akwai tsubbu to yana daga cikin dalilin yasa muka ga kai saboda akwai alamun tsubbu a cikin lamarinsa sai muka gane akwai matsala akwai abubuwan da aka samu daga wurin bokaye ake kokarin a zo a tusa mana a cikin addinin musulunci dan bai kamata a ce a cikin wannan littafi na majmu'ul fatawa ana samun irin waɗannan maganganu ba bai kamata ba malami ya rinka koyar da ta yadda wallahi sarki zaki har yadda ake yin damfara ka san damfara ko eh to yadda ake yin damfara zan karanta yanzu a cikin littafin nan ibnu taymiya ya koyar zaka iya sa aljini ya je ɗebo kuɗin wani ya kawo maka ko kuma a'a misali EFCC su kama gida in sun kama gida da kuɗi a ciki to zaka iya sa aljanu zaka iya sa aljanu su je su kwaso maka kuɗin sai kwaso kuɗin su kawo maka zan karanta a cikin littafin gashi ibnu taymiya to kun wa'annan aqidu ne na hikima na dabara na zahalintan al'umma wanda ya rubuta a cikin sa wannan dalili yasa kenan ba za mu ɗauke shi a matsayin jagora ba hmm. sai ya ce <clears throat> na farko man yastakdimuhum fil muharramati min al fawahish wa zulmi akwai masu mu'amala da aljanu ta hanyar alfasha da kuma zalunci wa shirki da shirka na biyu ya ce wa minimum daga cikin mutane manyan man ku bi gurin mubaha akwai hmm. masu aiki da aljanu ta hanyar da ya halatta to ibnu taymiya ya halatta aiki da aljanu mu'amala da aljanu wannan fa ina gaya muku majmu'ul fatawa mujalladi na sha uku shafi na tama shafi na tamanin da hmm. bakwai daidai majmu'ul fatawa sai ya ce na biyu wa minhum daga cikin mutane man yastakdimuhum akwai wanda yake sa aljanu aiki fi umurin mubahatin a cikin wasu al'amara na halal imma ihdaru malihi imma su je su dauko mai kuɗinsa. sa to kaji gurin kenan ta hanyar damfaran kenan she ai wannan sata ne sata ne to a cikin littafin ibnu taymiya ka sa aljani ya je ya ɗebo maka kuɗi ya kawo ma amma ba shi ke yi ba wato yana nufin ana yi ne ko dai shi ke yi a hoton da ya rubuta ai wannan takarir kenan yana rubuta yana yana tabbatar da cewa aljanun ya makakamun umarni yake bayarwa za a iya amfani da su ai ba na ce maka shi yake yi ba amma kaga wannan abu ne wanda yake mara kyau amma yana koyarwa a cikin littafinsa an fahimta ko sosai muna tare da kai yawwa sai ya ce fi umurin mubahatin imma ihdaru malihi ko ya sa aljani ya ɗebo kuɗi au dalalatun ala makanin fihi mal ko kuma ka sa aljani ya nuna maka wani wuri da akwai kuɗi sai a je a ɗiba hmm. ka sa aljani ya nuna maka wani wuri yanzu misali efcc sun kama wani gida ba sa son a taɓa kuɗin to sai za ka sa aljani ya ɗebo ma kuɗin ya kawo maka ibn taymiya ya koyar da wannan ko kuma aka sa aljinin su je su nuna inda kuɗin suke a kwashe ibnu taymiya ya koyar gashi nan a cikin littafin majmu'ul fatawa to sannan ibnu taymiya ya tabbatar da kanshi har rubutun aljani ya gani yana ganin aljanu sannan yana ganin rubutunsu in aljani ya rubutu ya ga rubutun ga inda ibnu taymiya ya tabbatar har yanzu a cikin wannan shafi ya ce wa ƙadara aitu kaddal jinni gaira marratin ni ibn taimiyya na ga rubutun aljani ba su ɗaya ba a shak ma dair sanda zuwa shak ma dair Allah kiyaye mini kai to masha Allah malam dair barka da zuwa ya eh, ce yace <laughs> ina gaisuwa a mika min gaisuwa na ya ce wa kadara aitu kaddal jinni ibn taimiyya ya ce hakika na ga rubutun aljani gaira marratin ba su ɗaya ba Allahu akbar da za a ce shehu tijjani ko shehu ibrahim sai a ce ƙarya ne amma ga ibn taimiyya kuma gashi sun tabbatar a cikin littafin ba su goge ba gaira marratin ba su ɗaya ba wa kalam wa kala wa kalamun min kalamil jin so nawa nake jin maganan aljanu so nawa muke magana da da aljanu so nawa ibn taimiyya yake magana da aljanu mm. sarki zaki dan Allah suwa aka sani masu mu'amala da aljanu har su rinka magana da su sarki zaki ina ganin bokaye ne fa yan boka yan boka ne to bokaye ne check ma when yana get ka to ina amsawa ina amsawa banda annabawa da suka samu wannan kususiyar sarki zaki annabawa da suka samu kususiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da aljanu wa yasarfuna ilayka nafar min aljinni yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu to amma ga ibnu taymiya duk a cikin kususiyarsa shine mai. amma shi bai da ban mamaki za a iya samu wanda a zamanin nan ba zamanin da ba ba zamanin annabawa ko menene ba zamanin mun nan zai iya samu bai da ban mamaki zai iya samu za a iya samu wanda shi baya boka amma yana mu'amala da aljanu ko yana magana da su za a iya yi haka abin da yake so ka fuskanta sarki zaki ai ga mu ni a ina ruqiya ko eh ni na musulantar da aljanu sun fi dubu goma amma a jikin dan adam ai kayi me na musuluntar da aljanu sun shiga musulunci sun fi dubu goma a na ni mai barota kai ka musuluntar da aljanu dubu goma sun fi dubu sun fi dubu goma sun ma fi dubu goma wallahi sarki sarki yake sarki zaki to amma a jikin dan adam kuma ina magana da su a yanzu haka ne ina da bidiyoyi in gama karatu zan tura zan tura maka wanda in na tayar da su a cikin dan adam zan cire su nakan yi magana da su daga ina suke me yasa suka shiga su bani labarin komai mhm. in arna ne ka'ida na rukiya in arna ne sai ka bijiran musu da musulunci haka eh. ka'ida na rukiya take dillata tafar rukiya in ka duba idan aljini ya tashi a cikin dan adam abu na farko da ake fara mai shine a'rid alayhi islam ka bijiran mai da musulunci in ba musulmi bane in musulmi ne kuma ka karanta mai ayoyin Allah ya hana zalunci me yasa shiga cikin dan adam yake zaluntar sa hmm. Mm, mm. To amma ta hanyar da Ibn Taymiyya ya kawo ba a fa a jikin mutum ba mutum ne za a tura ya je ya ɗauko dukiya ba a aljani za a aika ya je ya ɗauko dukiya ko ya nuna inda dukiya take wannan akwai akwai wani ɗabi'a akwai wani akwai wani abu daga da ya shafi bokanci a cikin wannan. Okay. Yawa in ku ya hakuri ba mun ce Ibn Taymiyya boka bane amma dai a cikin littattafan shi muka ga wannan ainihin rubutu. Yan uwan mu Wahabiyawa kar ku ji haushi. To, daga cikin abubuwa a sarki zaki, ga nan ka gan shi nan ba gan ulfatawa. fatawa, ka gan shi mm. nan mujalladi ashirin ne. Sarki zaki ka gan shi nan mujalladi ashirin ne majmu'ul fatawa gashi ina taba shi. To bari ka ga wannan mujalladi na hudu daidai. shi nan mujalladi ashirin ne sarki zaki. Duk littafin Ibn Taymiyyah. Mm. To a mujalladi na hudu sarki zaka sarki zaki daga cikin abubuwan da yasa kaga muke saba ma ibnu taymiya ibnu taymiya ya koyar da ta'addanci duk kisan kai da ake kashe musulmi ibnu taymiya shi ya koya ma almajiran shi kuma shi ma ibnu taymiya ya taba ya taba kashe musulmi kawai saboda ya saba ma ra'ayinsa yanzu ana samun waɗansu da sunan addini su rinka kashe musulmai haka kawai suna ganin addini ne to wannan aƙidar ibn taymiya shi ya koyar da ita a cikin littafinsa kuma shi ma ya tabbatar da kanshi yayi kisan kai ya kashe musulmi ibn taymiya gashi in ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na hudu zaka samu shafi uh, mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da shafi na ɗari hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya irin nawa bugun ga abin da ibnu taymiya yake faɗa yace wa qad ƙatala sai fushar man ƙatala. haƙiƙa takobin shari'a ya kashe wanda ya kashe min ha'ula'i daga cikin waɗancan misul shaksin lazi misalin mutumin can da muka kashe misalin mutumin can da muka kashe shi sanata kamsa ashara shekara ta goma sha biyar wa kana lahu qarinun yatihi wa yukashifuhu duku yasduquhu taratan yana da wani aboki da yake zuwa wajensa ya masa kashfa kuma ya gazgata shi wani lokaci wa ya taratan wani lokaci kuma ya karya tashi. kawai saboda ra'ayin shi ya saba da ra'ayin ibnu taymiya ibnu taymiya ya kashe shi ina masu cewa 'yan ta'addan nan na duniya ba almajiran ibnu ba bane ba ibnu ba ne ya koya musu a cikin littattafai wallahi tallahi gashi a cikin littafin kuma jami'ul fatawa Ibn da kanshi ya ya kashe rai da kanshi kuma ya faɗa kawai saboda ya saba ma ra'ayinsa kuma ba wai ar ne ba fa a musulmi ku lura da kyau za ku gani yan uwa wayannan mutane da suke ta'addanci da sunan addinin musulunci ba sa daga littafin kowa sai na Ibn da ɗan Abdul Wahab kama ƙala Shekul Islam Ibn taimiyya sai su yanka mutum kama ƙala Shekul Islam Ibn taimiyya sai su kashe mutum kama ƙala Shek Abdul Wahab sai su kashe mutum to a ina suka koyo wallahi al'azim a cikin littattafan Ibn taimiyya ga su a cikin littattafan Ibn ga gashi a cikin littattafan menene Ibn taimiyya ga su daga cikin abubuwa na ibn taimiyya wanda muka samu a cikin littattafansa wanda suke sawa ba za mu ɗauke shi a matsayin jagoranmu ba bai kamata a ce ibn taimiyya ya zama jagoranmu ba saboda akwai abubuwa da yake cikin littattafansa wanda sun saba mu addinin musulunci da yawa daga ciki akwai idan almajiran ibn taymiya suka shiga cikin tsanani ba Allah ba ne yake kubutar da su ibn taymiya ne maimakon ka shiga cikin damuwa ko Allah ya ce idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a cikin littafin ibn taymiya majmu'ul fatawa ibn taymiya ya rubuta da hannun shi akwai almajiran shi da in sun shiga cikin damuwa shi suke kira maimakon su kira Allah sai ya taso a sama kamar tsuntsu sai ya zo ya same su inda suke sai ya zo sai ya cire su a cikin damuwar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo ya cire su a cikin wannan damuwar da suke ciki kuma zan karanta muku kwanakin baya a kasar Ghana akwai abin da ya faru shi eh, malluman Najeriya an yi raddi sosai da wasu malluman izalan Ghana ah, akwai mm. wakil ilimi da wani ya masa tambaya cewa mutum ne in za ka faɗi za ka iya ka ce shehu ibrahim ya ce eh shi a wurin shi ya halatta za kace haka mun ga malluman izala an yi raddin wannan magana sosai bai dace ba wannan ba musulunci wannan kafirci ne kada to gashi kai kuma ka ce shak ibn taymiya ya ce in za fa za iya kira sunan shi shi shak ibn taymiya ya sarki zan na ba fa ni na rubuta ba a cikin littafin ibn taymiyyah da hannun shi ya rubuta daga cikin karama ne da Allah ya mai yake bada labarin irin karamomi da daraja da kima da Allah ya mai abubuwan da ya faru tsakanin shi da wasu daga cikin ɗalibansa ibn taymiyyah ya ce wa kad zakara li ghayru wahidin haƙiƙa ya ambata mini mutum wanda yake ba ɗaya ba min a arifuhum cikin mutanen da na sani annahum istagasu bi lallai sun yi istigasa da ni ina masu cewa kana istigasa da annabi ga littafin malaman ku ba ku karantawa ba ku karantawa gashi a cikin littafin ku ibn taymiya ya ce wa qad zakara hakika ya ambata mini ya gaya mini gairu wahidin ba mutum ɗaya ba mimman a arifuhum cikin waɗanda na sani abin ya faru a gaban su ne sai suka gaya ma ibn taymiya kuma ibn taymiya ya rubuta ana gaya mai irin karamomin da Allah ya mai ku ji wannan nukudan da kyau mai baro ta ne ba na cuwa ciwa wurin karatu ba ba na karkatar da fassara shi da san karaman da Allah ya mai ba sai almajiransa ke gaya masa karaman da Allah ya masa shi shi bai sani kuma ya rubuta kuma ya rubuta shi bai shaidan kansa ya rubuta ba a almajiran ke gaya masa yake rubuta ai su su ne baya nan baya wurin sai su shiga cikin damuwa maimakon su ce ya Allah inna lillah sai su kama cewa ibnu taymiya ibnu taymiya sai ya taso kamar tsuntsu a saman iska sai ya zo inda suke sai ya kwace su oho okay okay sai su ne za su gaya mai abin da ya faru ai mun shiga cikin bala'i ibnu taymiya muna kiran sunan ka sai ka zo ka kwace mu okay okay ka fahimta da suka gaya mai wannan sai ya rubuta yana faɗa ma duniya darajar shi da kiman shi da kuma karamarsa da shi ya rubuta a littafinsa ni hmm. mai baro ta babu wannan a cikin littafin ku ya ku almajirai ibnu taymiya kamun in tashi ku kira ku karyata ni in babu shi a cikin majmu'ul fatawa ku kira ku ce ƙarya mai baro ta yake yi ba na karanta abu in kago abu sai na abin da na gani a cikin littafi wallahi gashi ibnu taymiya majmu'ul fatawan da ke gabana gashi wa zakara li gairu wahidin haƙiƙa ya gaya min wannan magana ya ambata min wannan magana ba wai mutum ɗaya ba mimman a arifuhum mutanen da na san su annahum istaga su bi sun nema taimako da ni sun nema shin sun shiga cikin tsanani sun kira sunana sun fita daga cikin tsananin hara auni fil hawa daga sun kira sunana sai su ganna a saman iska A'a, sai su ganna a saman iska wa kada a taituhum na zo musu wa khallastuhum na tseratar da su min tilka shada'idi daga wannan tsananin da suke ciki. Ni Ibn Taymiya zan zo a saman iska kamar tsuntsu in tseratar da su sai ce musulman a haɗa bihin nasara al'arman Liya akuzuhu akwai wani wanda nasara kiristocin arman suka zo suka kewaye shi za su kashe shi kawai sai ya fara ibn taymiya ibn taymiya sai na taso a saman iska kamar tsuntsu sai na zo sai na ɗauke shi na tseratar da shi daga baran su <laughs> ga shi nan a cikin littafin ibn taymiya tashi sarki zaki hmm. baka taba jin wannan baka taba jin wannan karatu ba ko a ban taba jin gaskiya ban taba jin wannan ya haka zakai yi ta jin sa a bakin mai barota Allah haka za ka yi ta jin karatu sababbi ka taba ji ba ko ai abin na da yawa Allah ya saka ma shek Allah ya saka ma shek Abul Fatih As-Sani da Alkhairi amin amin amin kafin shi muka ba a sarkin sarkin faila eh a duk social eh, media ah, masu ba ziyartar jami'a ke sarkin failan mu a ah, sha sha Abul Fatih gaskiya mujahidi ne sosai saboda tsananin bincike yana bincike ma da Shek Abdul Fatih Asani yana bincike sosai yana bincike da abubuwan da suka binciko mana akwai karatun da zan zo zan yi na musamman eh. na musamman zan zo in yi wannan karatun sunan karatun tabbatar da abubuwan da Sheikh Abdul Fatih Asani yake yi ba ya ba shi ya kirkira ba hmm. kaga dai ni ba sauraron karatuttukan shi nake yi ba in zauna in saurari karatu a'a wannan lokacin na kan mayar ne in zauna in ta muraja in ta bincike amma irin ɗan eh. shot da ake sawa irin ɗan shot da ake sawa kaɗan ji an faɗa abu kaza an faɗa abu kaza to wani za ka ji duk abubuwan da ya faɗa a littattafan ga su nan to zan zo in yi karatu na musamman tabbatar da abubuwan da Sheikh Abul Fatai Asani yake faɗa ba kirkira yayi ba domin ai ta jin magana ɗaya a bakin mutum ɗaya za yi tunanin kaman ko akwai wani abu na da sisa a'a a ga gari ba ɗaya ba unguwa ba ɗaya ba kuma babu lokacin da ake zama a tattauna a ce a ina ka ga wannan abun ai a'a karatun ka ne in kai karatu bincike zaka kai duk inda wannan abubuwa yake za mu zo mu tabbatar Allah ya saka mai da alheri sarkin faila ah, wannan kenan sarki zaki bari in aje wannan kadiyar abubuwan na da yawa ah, daga cikin abubuwa wanda ya sa ah, shekul islam ibn taimiyya muka gaba za mu iya ɗaukan shi a matsayin jagora ba sarki zaki so bakwai yana shiga prison so bakwai ana kai shi prison a kulle shi so bakwai kuma shiga prison a kulle mutum gaskiya in dai ba tsautsayi ba mutumin kirki bai kamata a ce a rayuwar shi shiga prison har so bakwai ba akwai na tsautsayi ma'an nasir ado musa ya taba irin wannan karatu shi wani ya kira ya ce to ai malam in ka ce shi ibn taimiya ya shiga kurkuku wai ai shi mai shi na kwatantawa wai to ai annabi uh, yusuf ma shi ma ya shiga kurkuku to ai shi annabi yusuf ya hmm. bayi da kanshi ya roƙi Allah ya kai shi kurkuku ba laifi yayi ba shi annabin Allah yana daga cikin annabawan Allah guda ashirin da biyar da ƙur'ani ya ambata mm. an gane ko mm. eh annabi yusuf kuma mm. annabawa ba sa kwan Allah sai Allah yi min abu kaza Allah ya ce ba zan yi ba a lokacin da zaliha matar azizu misra ministan misra ta matsa tana son annabi yusuf tana nema ta jefa shi a cikin bala'i tana nema ta neme shi tana nema ta sa shi cikin damuwa sai ya daga hannu ya ce rabbi a habu ilayya mimma ni ilai. wa illa ta da hunna, kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal minal jahilin da kanshi ce Allah ni ina roƙonka ka tura ni prison as a habbu ilayya in tafi prison shi ya fi soyuwa a gare ni mimma ni ilai da kiran da zaliha da ainihin matanta suke mun kaga shi ya nema ya tafi prison ba laifi ya yi aka jefa shi a prison ba kuma shi annabi Yusuf ai sau ɗaya ya je kuma da ya je roƙa ya yi a wurin Allah ba laifi aka sa shi ba to saboda ka da bambanci da wanda shi kuma laifi yake yi laifuffuka ne yake yi wanda zan karanto da shekarun da ya shiga da ainihin garuruwan da ya shiga cikin firizin har bakwai a rayuwarsa a ƙarshe ma a prison ya mutu bayan ya mutu a prison abin mamaki aka sha ruwan gawansa wanda ruwan gawa ruwan wankan gawa an sha kuma a cikin littattafansu da hannunsu suka rubuta ba mu muka rubuta ba na farko ba za mu ɗauki mutumin da ya shiga prison har sau bakwai a rayuwarsa a matsayin jagora ba na farko an sa shi a prison a ƙasar damashq a ƙasar menene damashq shekara ta ɗari shida da ainihin casa'in da uku daidai domin shi ibn taimiyya an haife shi bayan hijirar manzan Allah da shekara ɗari shida da hamsin da shekara ɗari biyar da hamsin to ya shiga firizin shekara ta ɗari shida da casa'in da uku dalilin shigan shi shi ne hassada hassada akwai malaman da suka fi shi sai ya rinka yi musu hassada shi sai ya wuce su dole ya ke zage su ya ci mutuncin su ya wulakanta su su ga ba za su iya haƙuri ba sai sun kai shi ƙara a kai shi ƙara a tambaya me dalili babu dalili shikenan sai hukuma su yanke mai hukunci da tafiya prison kuma abin da zai baka mamaki a unguwarka baka zauna da mutanen unguwarka lafiya ba shi ba dan damashk ne duk da asali damashk zuwa suka yi baban Ibn Taymiyyah ya buɗe wata makaranta ta firamare sunan makarantar As-Sakariya a nan cikin garin damashk a lokacin da ya kusan wafati sai ya ɗauko Ibn Taymiyyah makarantar akwai firamare akwai sakandare da ya kawo Ibn Taymiyyah bayan ya yi wafati sai Ibn ya zama shine shugaban wannan makaranta sunan makarantar As-Sakariya a nan Damashq. Abin da zai baka mamaki yawancin kusan so uku ko so hudu a wannan shiga freeze din a garin shi ake a garin shi ne unguwarsa a ce mutanen garinka mutanen unguwanka baka zauna da su lafiya ba mutanen unguwanka ai manzon Allah cewa waye la yu'min la yu'min man la ya'min jaruhu bawa'ikahu ba mai imani ba ne bai da imani mutumin da makwabcin shi bai aminta daga ainihin bala'insa da masifarsa ba da rashin zaman lafiyarsa ba to amma ibn taymiya a garin shi da mash inda yake zauna, sai da aka kashe farizan har su hudu a garin shi da mash unguwarsa bai zauna da mutanen unguwar shi lafiya ba gashi nan a rubuce ba wannan fa ba a cikin littafan tijjaniya aka rubuta ba a cikin littattafan wahabiyawa gashi ga littafin nan ka gan shi ba uqudud duriya ba ka gan shi ne duk wannan littafin da kake duk girman shi nan tarihin shi ibn ibn taymiya ne al-jami'u li sirati shaykh al-islam al-jami'u li sirati shaykh al-islam ibn taymiya duk ka gan shi ne a cikin wannan littafin ne da hannunsa suka rubuta cewa ibn taymiya ya shiga freezing har so bakwai gashi bari in bude in karanta dalilan dalili na farko ibn taymiya ya shiga ibn ya shiga prison fada da wani bawan Allah a ƙarshe yace wai ai hassada ake mai kuma shine hassadan aka kai shi prison ya shiga prison su biyu a alƙahira a garin alƙahira shekara ta ɗari bakwai da biyar daidai ya shiga prison tare da ɗan uwansa Abdullahi da Abdulrahman ibn taymiya yana da wasu ƴan uwa guda biyu maza Abdullahi da Abdulrahman to tare suka shiga freeze ɗin da ya laifin laifin ya shafe su aka je aka rufe su tare dalilin shigansa prison ya saba wa malaman zamanin shi akan akan mas'alan al'arshi akan mas'alan mai ibn kasir ya kawo a cikin bidaya da nihaya akan mas'alatul arshi wa mas'alatul nuzul akan mas'alan al'arshi Allah yana zaune akan al'arshi ko kuma Allah yana sakkowa daga saman al'arshi a kan wannan kadiyar ne Ibn Taymiyyah ya samu matsala da malaman garin har aka kai Ibn Taymiyyah prison saboda me ya zo da wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci me yasa aka kai Ibn Taymiyyah prison abin da ya zo ya zo da jarima ya zo da rena Allah Ibn Taymiyyah ya rena Allah Ibn Taymiyyah ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarki zaki ranan juma'a ibnu taymiya yana kan mimbari yana kan mimbari yana huɗuba, sai ibnu taymiya ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzulu ila sama'i duniya kane zuli haza lalle Allah yana sakkowa ƙasan duniya kamar yadda nake sakkowa haka summa daraja darajatan sai ibn taymiya sai ya taku taku daya ya nuna irin tafiyar Allah fa'arada alayya alimun malikiyun faqiyun faqala kazzabta ya ibn taymiya ta'ala Allahu an zalika sai wani malami ba maliki dan mazhaba ta ainifin malikiya yace ce ƙarya kake ibn taymiya Allah ya girmama ka nuna irin tafiyar Allah fa amara talamizahu fa darabuhu bin ni'al ya ba ainihin ɗalibansa umarni suka rike shi da takalmi suka da wannan malami saboda ya karyata ibn taymiya to wannan nuna tafiyar Allah da ya sai malaman gari suka ce ibn taymiya na da tabin hankali ya kamata a ɗauke shi a kai shi prison domin ya rina Allah idan ka duba cikin littafin addurarul kamina na ibn hajar al-asqalani yace ittuhima Shaykhul islam ibn taymiya an tuhumce shekul islam ibn taimiyya an tuhumce shi zakar hadisan nuzul ibn taimiyya ya ambaci hadisan nuzul fanazala anil mumbari in ji ibn hajar ita sai ibn taimiyya ya sakko kan mimbari darajataini ya yi taku biyu faƙala kanu nuzuli haza sai ya ce Allah yana saukowa kamar yadda na sauko fa nusiba ilaihi tajsim daga nan sai aka ce ibnu taymiya yana ma Allah jiki ibnu taymiya yana ma Allah menene jiki wani hadisi ne hadisin nuzul imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih al-bukhari imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih muslim hadisi ne na abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin Allah yana sakkowa a kowane dare ila sama'id duniya zuwa saman duniya hina yabqa sulusul laylil akhir lokacin da uku na uku ɗaya daga cikin uku na dare yake ainihin ragewa sai Allah ya ce man da da'uni wa zai roƙe ni fa astajiba lahum amsa masa wa man yas'alni wa zai tambaye ni fa utiyahu na bashi wa man yastaghfiruni wa zai nema gafara na fa aghfiru lahu in gafarta masa to lokacin da ibn taimiyya yake ambata wannan hadisi sai ya nuna irin tafiyar Allah to yana nuna irin tafiyar Allah sai wani malami ya taso ya bujiro ya ce ƙarya kake yi sai wannan malamin ibn taimiyya ya saka da takalmi wannan shine dalili wannan shine dalili na biyu da yasa ibn taimiyya ya je prison amma akwai wani abu da zan bari ba zan yi magana a kai ba sai mai kira ya yi kira in an samu cikin masu kira wani ya kira zai yi hawan kawara ga wannan kadiyar to sai in bi shi da ainihin wannan karatun zan aje shi a dalili na biyu kenan dalili na uku ibnu taymiya ya shiga prison a garin misra shekara ta ɗari daidai a garin misra ya tashi daga garin shi da mash ya tafi garin misra me ya kai shi yana zuwa ya samu malaman garin misira baka duba garin annabi musa fa ibnu taymiya ya tashi yana zuwa sai ya je wallafa wani littafi hmm? ya wallafa wani littafi a wani shehu malamin garin ana kiran shi imamul bakari ibnu taymiya yana zuwa ya yi littafi ya wallafa littafi ya zazzage shi ya tsine mai a cikin littafin ya mai raddi ya za ka zo garin mutane ka samu malaman mutane littafi ya suna littafin al birraddi alal bakari babban malami a ƙasar misra ibnu taymiya ya tashi ya littafi ya zazzage shi kuma ya saki littafin sai mutanen suka ce gaskiya ba za mu yadda ka zo ka ci mana mutuncin malamin mu ba ka wulakanta shi ka zazzage shi saboda haka sai mun je kotu ta bi ta bi mana haƙƙin mu aka je kotu aka bincika ga ibnu taymiya ne da tsokana ba shi da gaskiya aka kai shi prison kaga dalilin da yasa ibn taymiya ke tafiya prison ba fa dalili bane ba inda aka zalunce shi a'a shi ne yake tsokano rigima dama tun asalin shi ba mutum bane mai son zaman lafiya dalili kenan na uku dalili kenan na uku sarki zaki kana magana ne na muna tare da kai muna jin ka dalili na hudu ibn taymiya ya shiga prison shekara ta ɗari bakwai da takwas daidai kaga tsakanin wancan shekaran da wannan shekaran babu ma shekara a tsakani ɗari bakwai da bakwai ya shiga firizin yana dawowa ba a shekara ba cikin shekara ta gaba ya ƙara shiga firizin kaga rigima ya kai rigima kenan gaskiya in dai ba mutum irin mugun ɗan ta'adda ba ko kuma mutum mugun ɓarawo ko kuma mutum mu mai mugun hali zai wahala a ce mutum duk shekara sai gaje firizin zai wahala sarki zaki To a nan garin Misira a wannan shekarar akwai wani sufi da ake ce masa alhaluli alhaluli babban malami ne sufi ne imamul haluli ibnu taymiya ya zo ya tara taron mutane ya kafirta shi ce ai kafiri da shi ya tsine mai ya ci mutuncinsa su ma ɗaliban sufi alhaluli suka ce ba za mu yadda ba sai an je kotu kar ka tunanin kawai wai kama shi ake ba ta da shi prison kotu ake zuwa dama ka'ida na kotu akwai almudda'i akwai almudda'a alaihi akwai almudda'a fihi wanda ake ƙara wanda yake ƙara da abin da ake ƙara sai an je kotu babu zalunci an yi shari'a in an gane baka da gaskiya sai a sai a ma hukunci ya zazzage wannan babban shehun malami alhaluli ya ci mutuncin shi almajirin suka ce ba za mu yadda ba aka kai ibnu taymiya kotu na magana bai da gaskiya aka kai shi mai prison sai shiga prison shi na biyar ya shiga a ƙasan al-askandariya askandariya ƙasan askandariya can ma ya tafi ya je ya musu ta'addanci ya musu ta'annuti inda ibn Taymiyyah ya shiga wannan prison din da ainihin tun cikin watan shawwal ya shiga ainihin tun ah, cikin watan ɗaya ga watan uku na shawwal bai fito daga prison ɗin ba sai takwas ga watan goma ya daɗe ya shiga prison ɗin ɗaya ga watan uku cikin watan shawwal bai fito ba sai takwas ga watan goma sai goma ga watan takwas kai goma ga watan takwas kaga akalla kusan wata takwas yake nan a prison din shi kuma ya shiga wannan prison din shekara ta ɗari bakwai da tara kaga tsakanin wancan shekaran da duk shekara shekara uku a jere yake shiga prison daban-daban shekara uku a jere ya shiga shekara ta ah, ɗari bakwai da bakwai ɗari bakwai da takwas ɗari bakwai da tara duk shekarar nan guda uku a jere sai da Ibn Taymiya ya je prison menene dalili akwai wani babban shehun malami ana kiran shi Nasarul Mumbiji da kuma wani babban basarake da ake kiran shi Jashin Care babban basarake ana kiran shi Jashin Care sai ko babban malami nasarul Munjibi Ibn taymiya su ma ya haɗa su ya zage su ya sumo ya ci musu mutunci ya wulakanta su ya aibata su su ma suka ce ba za mu yadda ba sai mun kai kakkaban kuli'a a kai ibnu taymiya kotu nan ma kotu ta gane ba shi da gaskiya a garin a wannan ƙasa ta menene askandariya aka ji aka kulle ibnu taymiya a prison to wuri na shida da ibnu taymiya ya shiga prison ya shiga a nan garin shi unguwar shi garin shi da mashka kaga na farko ya shiga a da garin shi a ce a garinka ita kama ka ana kulle ka kai mutumin arziki ne kuwa a unguwarka to ina kake da kima ma idan mutanen garinka kai kenan kullum malam kala prison ai sarki zaki mun san ba kima malami bane a ce malami na prison ba kima bane kuma shi idan akwai wani ɗalibin ibnu taymiya da ya isa ya ce mai ɓarota wa'annan ba su ne dalilan da yasa aka ainihin kai ibn taymiya prison ba kamun in tashi zo ya ƙaryata ni kamun in tashi zo ya ƙaryata ni wallahi sai dai ka canza magana amma baka yi saka ce ba haka bane a cikin littafin ku na gani na karanta na shida ya shiga a garin Damashq sai da yayi wata shida sittatu ashhurin sai dai wata nawa wata shida dalilin da yasa ibnu taymiya ya shiga prison sarki zaki ya shiga ne kan saki in ka ce ka saki matarka saki uku a lokaci dai ibnu taymiya ce bai saki ɗaya ne ibn taimiyya ya halatta zina ibn taimiyya ya halatta mata da mazansu in sun sake su aje a yi ta yin zina malamai suka gane he has mental problem ya Allah zai ce haram at-talaqu marratan fa imsakun ma'arufin Auta aw tasrihun bi saki biyu ake in an yi na uku babu aure sai ta ƙara hatta tankiha zaujan gaira sai ta aura wani mijin kamin ta sake aure a wannan ibnu taymiya ya saɓa ma malamin sa shine ahmad bin hanbali idan ka sake matar ka saki uku inji ibnu taymiya ai ɗaya ne kaga ibnu taymiya ya halatta ji ai ta zaman zina a wannan dalilin ne yasa malaman garinsa suka ce ibn jamiya ya samu tabin hankali a kai shi firiza ka aji in ba gaba zai ɓata zai gurɓatar da aƙidun al'umma wallahi wannan su ne dalilai sarki zaki mm. sai da ya wata ɗai ɗai ɗai dai dai sai da ya wata shida a cikin wannan ainihin hukunci da aka yi mai na wannan saɓawa da addinin Allah da yayi saba ma Qur'ani ya saba ma annabi ya saba ma Qur'ani ya saba ma sahabbai dalili na bakwai da Ibn Taymiya ya shiga prison shine ya shiga a Damashq sai da yayi sanatani wa salasatu ashhurin shekara biyu da wata uku cir a prison shekara biyu da wata uku cir a prison. Menene dalilin da ya sa Ibrahim Taymiyya ya shiga firizin? A sababu mas'alatu ziyarati wa raddu alal ikna'i. ikna'i shine mas'alan ziyarar manzon Allah da ya rena annabin na ya faɗi kakkauran maganganu ya ce itiyanu masjidin nabiyu li qabrin nabiyyi laysa bi ka tashi ka tafi ka je kabarin annabi ka ziyarci annabi aikin banza ne wannan ba biyayya ba ne wannan kadiyar ta sa shekul islam ibn taimiyya ya shiga prison da kuma raddi da yima wannan da kuma sanadiyar yin wannan littafin ya zazzage malami ka gan shi nan wannan littafin ka gan shi dingin yin wannan littafin gashi mai barota ya shirya fa Allah ya shirya mai barota a shirye yake tsafsar sarki zaki wannan littafin yana cikin dalilin malamin da ibnu taymiya ya zazzaga a cikin wannan littafin ya mai raddi shine shine akana'i imamul aqadil malikiya shi ma ba gaira ba dalili ya zo ya cime mutunci yanzu sarki zaki ai kana da dama ko in dai ba hakuri kai ba mutum ya zo ya same ka ya zazzage ka ya ci maka fitici kana dama ka kai shi kotu ko sosai in ka ga dama kuma ka hakura kuma aka je ina dalilin da yasa zaka zage wani ka cimma mawar babu to ƙarshe dai ibnu taymiya sarki zaki ƙarshe ibnu taymiya a prison ya mutu a prison ya mutu ƙarshe ibnu taymiya a prison ya mutu sarki zaki a prison la ilaha illallah kuma abin da zai baka mamaki duk wannan wallafe wallafen da ibnu taymiya yayi a ƙarƙashin ƙasa wallahi bai san manzan Allah sarki zaki kai ka rayu da shire da ka ga cewa bai so ko dai a me yasa kake bai so manzo Allah So tsaya Ibn taymiya ya mutu gauro bai taba yin aure ba annabi ya ce annikahu sunnati faman ragiba an sunnati fa laysa minni aure sunnata ne duk wanda ya kyamaci sunnata ba ni ba shi ibnu taymiya bai da lafiya ne ya kira ya sunnan manzon Allah yanzu bayan shi ba abutar ibnu taymiya bai da da bai da jika yanzu kace ina gidan ibnu taymiya ma babu shi abatar ba magaji ibnu taymiya ya ki aure bai da lafiya ne sarki zaki annabi ne bai ce huta kasaru ku yi aure ku yawa fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamah gobe alqiyama zan yi alfahari da ku annabi ne bai ce shirarukum uzzabukum matsiyatanku ku sune gauraye wa arazili mautakum uzzabukum makaskantan matattunku in kana so ga mutum matacce makaskantacci shine goro to yanzu da nassin hadisi ingantacce wannan hadisin ya tabbatar da ibnu taymiya makaskanci ne in ji manzon Allah manzon Allah ne bai ce tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bi rizqi ko aure mata mata na zuwa da arziki ibnu taymiya hayya koma ga Allah bai taba yin aure ba bai bata sunnan annabi ba in yana dabbaka rubutai amma a ce ibnu taymiya hayya koma ga Allah ya ki yin aure wallahi ibnu taymiya makiyin annabi ne sarki zaki bai san annabi domin duk abin da annabi yake so ibnu taymiya baya san shi a duniya an gaya maka a cikin sabban annabi akwai wanda manzo Allah yake so irin Aliyu ne a cikin sabban annabi kakab annabi ya fi son Ali to Ibn Taymiyyah da ya zage shi Ibn Taymiyyah sai da ya ci mutuncin sayyidina Ali annabi yana cewa man sabba aliyan faqad sabbani duk wanda ya zage Aliyu ni ya zaga Ibn Taymiyyah ya zage Ali a cikin wannan littafin nasa Minhajus Sunnah ka gan shi Minhajus Sunnatun Nabawi da Ibn Taymiyyah gashi fi naqdi kalam shi'a al-qadariyya gashi sarki zaki mai baro ta ya shirya fa hmm. wannan ne min hadu sunna to a cikin wannan littafin wuri goma sha bakwai ya zaki na ali ko kana so in karanto maka ne ka ji inda ya zagin to muna ji wuri sha bakwai ya zagi na aliyu amma kamun in zo in karanto inda Ibn taymiya ya zagi Annabi Muhammad ya zagi Sayyidina Ali a cikin minhaji Sunna ina so na kankare da wannan mas'alar tukunna ina so na gama da wannan mas'alar Ibn taymiya Ibn taymiya ya sha an sha ruwan gawansa ya mutu da ya mutu a prison bayan ya mutu a prison sannan an sha ruwan gawan Ibn taymiya ga wannan littafin al-uqudud durriya na Abdulhadi, Hadi fi zikiri ba'di manaqib shekil islam Ibn taimiyya. a cikin wannan littafin an ce mai Ibn ya ga Allah wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahabuban bi ainul basirati sarki zaki na'am Ibn taimiyya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba a ganin shi ba wanda ya isa ya ga manzon Allah to gashi ɗaliban shi sun ce shi kuma ya ga manzon Allah ya ma ga Allah ido da ido bayan Allah yana cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful kabir idanuwa ba sa iya riskan Allah Allah kadai yake iya riskan idanuwa to amma gashi anan cikin littafin shafi na ɗari biyar da talatin da biyu sun ce wa ayanta mawjuda ibn taymiya ka ga samamman nan da ta'ala sifatuhu wanda siffofinsa sun ɗaukaka shine Allah wa shahatta mahbuban kaga abin so manzon Allah kenan bi ainil basirati da idanu na basira kaga manzon Allah to abin da nake so na kawo ibnu taymiya ya mutu a cikin prison a cikin littafin su mazan tabbatar a prison ya mutu Abdulhadi ya kawo marsiya ya ce karajita Minas sijidin lazi kana dayyikan ila dari fauzin fi riyadin fasihati karajta Minas sijini ibnu taymiya ka fito daga prison to ashe kaga littafin su ma ya tabbatar da lalle cewa a prison ibnu taymiya ya mutu allazi kana dayyiqan wanda ya kasance mai kunci ila dari fauzin ka tafi gidan dacewa gidan aljanna sarki zaki waye san dan aljanna in ba Allah ba to ba ka suke cewa ba na'am gashi a cikin wannan littafin sun ce ila dari fauzin zuwa gidan dacewa gidan aljanna firiyadin a wani irin dausayi fasihatin mai faɗi ibnu taymiya kawai ma sun bashi aljanna a cikin littafin nan وقد نلت من مولاك ما كنت راجيا وأشهدك المعنى بعين قليلة وملت على النعش أن دوكيك أكن مكرة النعش مكرة ta كان wanda a أكركش مكران مئين ألوفا akwai mutane dubannai fi buka'in suna cikin kuka na ɗaga murya wadajjati da ihu a nan almajiran ibnu taymiya sun yi abin da Allah ya hana sun yi abin da manzon Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan an maka mutuwa ka ɗaga murya kana kukan nishi wayyo Allah na wayyo Allah annabi ya hana amma ibnu ga gashi da ya mutu fi buka'in ana ta kuka wadajjati ana ɗaga murya kaga annabi ya hana amma almajirai Ibrahim taymiya sun ma Ibrahim taymiya wa amma nisa'ul mu'minatu fa innahunna karajna hayara faujatan ba'da faujati amma mata waɗanda suke muminai karajina sun fito hayara a ɗimauce faujatan ba da faujati jama'a bayan jama'a haka suka bi gawan ibnu taimiyya zuwa makabarta bayan haramun ne mace ta bi gawa zuwa makabarta a mazhabobin mu na malikiya mata da bai da makabarta wannan haramun ne bai hmm. inganta ba mata an gane ko amma a bangaren shi'a su a mazhabar su waɗansu daga cikinsu ana iya zuwa da mata makabarta da abin da ya kama da haka amma in kana malikiya to bai inganta ba ko hambaliya ko shafi'iya ko hanafiya a wayannan mazhabobin ina ga haramun ne a ce mace ta tashi ta je ta bugawa gawa zuwa makabarta okay za ta iya ta je za ta je daga baya za ta je daga baya amma sanda za a kai gawa makabarta haramun ne ta bi an gane ko na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ya haramta haka to amma ibn taymiya ibn taymiyyah al-harrani ibn taymiyyah al-harrani shi ranan da ya mutu sarki zaki da mata aka haɗu da mata sarki zaki aka haɗu aka tafi makabarta ana tafiya a ƙarƙashin Shin shi ma shi ma malikiya ne? Ina bin mazhabin malikiya. Shi dan ne. Shehun sa a wurin hambaliya ya dace ko bai dace ba. Dan ma ai hadisin annabi ne ya haramta ana maganar hadisin annabi ina zancen wani ko mazhaba. Ai zan karanta maka yana nan cikin sahihu Muslim hadisin Ummu Adiya ta ce nuhina an ittiba'il janaiz wacce ta rawaito hadisin sunanta Ummu Adiya an hana mu annabi ya hana mu mu mata mu bugawa zuwa makabarta Mm. Amma shi Ibn Taimiyya da ya rasu da mata wa'amman nisa'ul muminatu fa innahunna karajna hayara faujatan ba da faujati da mata aka tafi aka aka kai Ibn Taimiyya mi. Hmm? Aka kai shi makabarta mashat au mashautatan na ashihi rijalun wa nisa'un sa'ayan alal akadami. a wannan littafin uqudud duriya sarki zaki tun shekara goma sha bakwai baya na haddace baiti ya fi baiti dubu a wannan littafin irin wa'annan abubuwa na ibnu bai baitotan da na cewa wallahi sun kai baiti dubu hmm. akan ibn taymiya na'am wanda haramun ne bai inganta ba mace ta tashi ta bugawa zuwa makabarta to abin da zai baku mamaki sai gashi an wanke ibn taymiya an gama kamar yadda abdulhadi ya kawo yace war rijalu wan nisa'u was sibyanu min al kawasi wal awwab kuma abin da zai baka mamaki kukan nan da ake ta yi ranan da ibnu taymiya ya mutu haka suke kama kayansu su rinka yagawa suna marin fuskansu suna yaga kaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man ladama al khududa wa shaqqa al-juyuba wa da abida jahiliya bai tare da mu wanda bala'i ya same shi saboda bakin ciki ya kama ya ga kayan shi ko yana marin kansa to amma sai gashi da mutuwar ibn taymiya suka ce liswahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yulzam aw mimma yalzum ga wani ibn taymiya bai dace ba dan ya mutu ku yaga kayan ku ko ku mara fuskan ku amma ibn taymiya sanadiyar rasuwarsa wajibi ne ku yi haka sannan har ila yau ranan da Ibn taymi ranan da Ibn taymiya ya mutu wai sai da sama ta yi kuka saboda bakin cikin mutuwan Ibn taymiya sama sai ta sai da ta yi kuka sai da ruwan sama ya zo ta'aziyya da girgije na mutuwar Ibn taymiya bakatis samawu alaihi yawma firaqi asfan waja al-qis wal amtaru gashi nan a cikin littafin nan bakatis samawu alaihi sama sai da ta yi kuka akan ibnu saboda Ibn taymiya asfan saboda baƙin ciki waja al-gaisu wal amtaru girgije da ruwan sama sai da suka zo ta ajiyan ibnu taymiya saboda ibnu taymiya ya mutu wanda sarki zaki hadisi ya tabbata a cikin muwatta malikin imam muslim ya fitar da hadisin imam turmiz ya fitar hakan nan daru qutni hakan nan ibnu maja ibnu maja ya fitar da wannan hadisi da zan karanta ranan da ibrahim al-mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan mariyatul kibdiyya matar nan da sarkin Misra ya aiko da manzon Allah ya rasu a ranar sai aka ci sa'a rana ta yi kusufi an samu irin kusufin shamsi shamsu din nan sai mutanen gari suke cewa kun ga rana ita ma ta zan kusufin ɗan ma'aiki suna tabada ai rana ta faɗi ne saboda ɗan ma'aiki ya rasu sai manzon Allah ya tara sabai ya ce kamara inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li ahadin wala li hayatihi fa idza zalika fazkurullah lalle rana da wata ba sa shigewa dan mutumin wani ko don rayuwar wani idan kun ga haka to ku yi zikirin Allah annabi ce ba dan mutuwan ɗana ba ne rana ta shige amma ibn taimiyya saboda tsabagen isa a fadar Allah ran da ya mutu sama sai da teku kuka. sai da girgije ya zo sai da ruwan sama ya zo ta'aziyya ya ku al'umma duk wannan kan ba mawan haƙina saboda haka sarki zaki abin da zan karanta na ƙarshe sai a buɗe layi kasan ni ba ma yin karatu zama awa biyun nan ba zan iya ba gaskiya akwai karatuttuka suna nan da yawa zango bayan zango za a rinka zuwa da karatun amma zan karanta kuɗa ta ƙarshe sai a buɗe layi in an buɗe layi sai a samu waɗanda za su kira su yi tambaya masu tsokaci su yi amma dai a tsaya akan maudu'i insha Allah rabbi abin da muka tattauna akai sai kuma mu sanya wani lokaci insha Allah rabbi mu zo mu ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi malam ce gusila radiyallahu ta'ala anhu an wanke ibn taimiyya Allah ya kara masa yadda kaga sun ce ba ki ka ce mai shehu tijani radiyallahu anhu amma a cikin littafin nan cike yake duk inda aka ambaci sunan ibn taymiya sai an ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu gussila radiyallahu anhu an wanke shi Allah ya kara masa yadda wa kufina an yi masa likafani kala yace hama, man hadara Yi sun yi cunkoso wanda suka halarci gaslahu wanke ibnu taymiya min al khassati daga keɓantattun mutane wal daga magari alal ma'il munfasili a bisa ruwan da ya rage an guslihi na wanke ibnu taymiya an gane ku na wankan ibnu taymiya hatta hasala li kulli wahid minhum shay qadirun sai da kowa ya samu ruwan dan kadan ya tafi da shi ruwan wankan ibnu taymiya fa sai da kowa ya samu ɗan kaɗan daga cikin ruwan ya tafi da shi aka je ana ta sha summa ukhrijat janazatuhu aka fitar da jana'izan ibnu taymiya fama huwa illa an ra'aha nasu lokacin da mutane suka ganshi hatta hatta aka bu alaiha suka taho da gudu suka kifa akan wannan ainihin uh, uh, uh, gawa makara min kulli janibi daga kowane ɓangare kullum ya kasudu tabarruka biha kowa yana neman tabarriki da annabi tabarriki da ibnu taymiya gawai ibnu taymiya ya ziga wani bawan Allah anan sakkwato a sakkwato yake ko a ina ne wanda ya zo shi bai annabi ba shi da albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ina suka koyi wannan a wurin malamin su ibnu taymiya wai annabi ba shi da albarka a can a bakin sa annabi bai da albarka wanda halimatu sa'adiyya lokacin da ta ɗauki sai na rasulillahi ta tafi da shi garinta ƙabilar ta banu sa'ad awakinta ga baki ɗaya ba su da nono duk sun rame yadda ka san masu ciwon ƙanjamau duk sun ƙanjame babu abinci a garin babu ruwa tana zuwa da sai na rasulillahi fa ammat qabilata halkairatu sai alkairai lulluba qabilata wal barakatu da albarka da albarkatu duk malaman tarihi sun kawo cewa saukan annaba garin albarka ya lullaba kowa amma aka samu wani ya fito wai annaba ba shi da albarka inna lillahi wa inna ilaihi amma gashi ibnu taymiya <laughs> na da albarka har ma ana neman tabarruki da ruwan ibnu taymiya kullum minhum yaqsidu tabarruka biha kowa yana nufin neman tabarruki da gawan ibnu taymiya hmm? kowa yana neman tabarriki da gawan ibn taimiyya bayan an je an sa shi a cikin kabari kuma sai abdulhadi ya kawo a cikin littafin ya ce kif in marratta bi qasiyuna ala <clears throat> sara fihi dariqun alimun mutafarridu idan ka zo wucewa da nan makabarta ta kal'a inda aka sa ibn taimiyya to idan ka je ka tsaya kar ka sake ka wuce wurin sai ka je ka ziyarci ibn taymiya amma shi ya hana a ziyarci manzon Allah amma ga dalibai suna cewa in ka je wucewa kif in marratta bi qasiyuna yuna in ka je wucewa da makabartan nan ta kasi yuna, in ko kasi yuna ta kala to ka tsaya ala akwai turbaya nawa darikun kabarin alimin malamin da mutafarin duk duniya babu kamar shi ibnu taymiya ka duwa fa sarki zaki sun hana a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma gashi sun ba da dama a je a ziyarci wa a ibnu taymiya saboda haka yan uwa lallai da dukkan girmamawa ibnu taymiya malami ne amma ya samu zamiya an mai salbu mai salbu a cikin addini saboda ya tunkari manzan Allah da waɗansu kalamai wanne za ko wata ƙadiyar da take ta tashi akan maganan rashin ladabi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka ya samu asali ne da ainihin waɗansu daga cikin magabatan mu wanda har yanzu akwai irin su wanda su ma ya kamata a hukunta su a larabtar da su domin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙali iyar yana faɗa a cikin ashifa yana cewa at-ta'rid lin nabi kufrun kama annabi Muhammadu habaici ma ka zama kafiri kama annabi habaici kawai ka zama kafiri kama annabi habaici ballanta ma ka zagi sai na rasulullah ko ka aibata manzon Allah man sabbar rasula yukutal duk wanda ya zagi manzon Allah kashe shi ake saboda ka sarki zaki masha ah, za mu dakata anan in akwai yadda za a buɗe layi sai a samu masu kira sun kira insha Allah rabbi mu dan ɗauki mutane ba masu yawa ba masha Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji karatu kaɗan daga bakin shak mai barota wannan karatun shi zai zo halka halka ne amma halka ta ɗaya kenan ma shi sa kun ga kan da karatun ya zama saboda halka ma ta ɗaya kenan insha Allah haka zai zo da wannan karatu za mu ci gaba da ita insha Allah za mu gudu layi ko da mutane ɗan kaɗan da za mu ba wa dama insha Allah mu ɗauki kiransu ah, kada za ka shigo kai kokari ka tsaya kan topic abinda shek mai baro ta yi tattauna ita ce kawai abinda kake da daman kai tambayansa wanda bai tattauna baka da daman kai tambayan abinda bai tattauna ba kola ah, ya ɗauki eh, ka kira amma networking ka bai da kyau sauka ka da ya kuri gashi nan ma bin ma ya koya kuri jama'a na ga ta wuri na ne ko eh. Eh. jama'a ku ya hakuri a network ina gani ta wuri na ne eh, ina ga network ta wuri na ne ku ya hakuri one seconds amma masu kira za su kira direct wayanda suke sun su kira direct za su kiran su zai shigo ok wanda ya san number mu zai iya rubuta ko ni da kaina bari ku sa a kola da ya kira ko ya kula seconds daya aha eh yau muna ta samun matsalar network gaskiya amma alhamdulillah kamar yanzu ya tsaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kawai ma ji shi mu dauki sabo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum salam. Na'am kola sunanka da inda ke kira? Sunana Sa'id Muhammad ina kira daga nan garin Lagos. To mala abokin Alhaji Ibrahim MKK. A a a a Abokin dan wana kenan to wana. Muna jin Abokin babban yaya. Haka ne gaskiya ne. <laughs> Ina ne gaisuwa ga Sheikh yana jin ka. malaminmu ne fahimtarsa muna bibiyan karatunsa Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbi. Da kai ka karan kanka zakin faila zakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ƙara kusanci. Amin. Amin. Bar soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sa ba ka albarka. Alkuran. Sallallahu alaihi wasallam. Ba ni da lokaci ban isa ba in yi wa malam tambayoyi. <laughs> zama ban kawo wannan wannan din ba amma dai ina ƙara jinjina ina ƙara gaisuwa malam Allah ƙara su to mun gode Allah ya saka da alkhairi Bala Ibrahim godiya muke godiya rike mana mun gode mun gode Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka all right uh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu sarki zaki. Na'am kola sunanka da inda ke kira? Sarki zaki suna na Bashir Awal ina kiran ku daga Katsina sai dan local government daga garin Tumburkai. To masha Allah Muhammad Awal kana tare da shek Mai Baro ta kan wannan layi Allah ya taimake ka. Sarki zaki mun kira ne makufa fata alheri da godiya da kuma adda Allah ya saka da alheri sarki zaki. Amin amin amin amin ya rabbi amin. Allah ya jagoranci Allah ya riko da hannuwanmu. Amin amin amin summa amin. Kuma sarki zaki muna roƙon mabiya wannan shafin su wa annabi salati hadiya zuwa ga alai, alaihi salu ne kankan Allah ya ji ganshi Allah ya mashi rahama saboda wannan alherin da muke yi. Amin amin amin amin. Allah ya taimaki zakin kwaira. Godiya muke godiya. muke. Muna godiya aka zo shiri muna bara ga yan uwa a rika yin wannan salati hadiya zuwa ga ruhin shi. Insha Allah. Na gode. Gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne. A huta lafiya. Masha Allah. To a jama'a alhamdulillah ina gani da yake karatun shehi na farko kenan. za mu so shehi ya muna ta'aliki amma wani kira shigo za mu ba da dama. za mu bar shi mana taliki ya mana addu'a insha Allah to bismillah shek to kamar yadda kuka ga mun zauna a wannan zaman wallahi yan uwa mu mu zauna don mu ci mutuncin wani ba ko mu wulakanta wani gaskiya ne shi addini amana ne addini amana ne duniya kalilanci a duniya kullu mal'unun kulluha mal'uratun mal'unun mafiya annabi ji ita duniya tsinanniya ce abin da ke cikin ta ma tsinanne ne hmm? الدنيا أقل من القليل وآشقها أزل من الزليل malamin ta'alim ya ce a duniya a kallu min alƙalili duk wani abu da ka sani ɗan ƙarami to duniya ta fi shi ƙanƙanta a wurin Allah wa mai son zaman duniya mai son duniya a zallu min zalili shi ya fi kowane ƙasƙantaccen abu ƙasƙanci za mu barta wa na wa in minna ilaiha wa ɗalibi halmatawu ilan kida'i duniyan nan in mun karkata izuwa gare ta jin daɗi ya tsawo a cikinta ilan kida'i wallahi izuwa karewa ne watan sanal ahibatu ba da ashirik daga zaran ka mutu bayan kwana goma masoyanka sun manta da kai kan sirna iza ya ji assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola na'am kola sunanka da inda ke kira suna na Sha'ibu Suleiman daga Kano da Kasa. To masha Allah Malam Sha'ibu Suleiman kana tare da shak mai baro ta kai wannan layi. Ina amfani da kira ni dama in yi ma ah, gaisuwa da godiya kuma yi masa asira kake ta fama da al'umma a wannan sati nata. Muna addu'a ubangiji Allah ya Allah ya Allah ya zama lafiya. Amin. a kola da Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola. Barka ka dai kola sunan ka da inda ke kira? Sunana Mansur Jibril din jihar Nasarawa To masha Allah malam Basir kana tare da shek mai baro ta kawai layi. Eh ne ne asalin sunan shi wannan Ibn taimiyya da Allah ina Masha Allah ta shai zai ba. Shai wai ya sunan eh, ta ne ya sunansa sosai. Sunan shi Ahmad bin a sunan shi Ahmad bin Abdul bin Muhammad bin Abdul Halim Ibn Taymiya. Shi kan shi lakabin Ibn Taymiya ma daga mahaifiyarsa ne ya samu. Wata rana kakan shi sunan shi Muhammad. Muhammad ya kama hanya ya tafi aikin hajji. yana dawowa sai ya ci karo da wata yarinya a wata unguwa da ake kiranta darbu taima'a a daidai darbu taima'a da ya dawo gida sai shi muhammadu kakan ibnu taimiyya sai ya samu mamar shi ta haifa ya mace ta haifi mamai ibnu taimiyya kenan daga nan ne sai ya sa mata suna ya taimiyatu ya taimiyatu saboda ganin waccan ainihin ai yarinya a darbu taima'a to saboda haka shi sunan shi ahmad bin abdulhalim ibnu taimiyya. an gane ko Amma wannan shi sunan shi. Eh, bismillah To, saboda haka nan mu sa Allah a cikin zuciyarmu kuma mu da kuke ganin mu a matsayin malamai almajirai ne. Mun san abu daga mun koyi abu daga wurin malamanmu manzalla ya gaya mana in dai ka ji sako daga gare ni ka isar to ba zai yiwu mu ga wani abu wanda yake amfani ne a gare ku ko kuma wanda zai cutar da rayuwar ku bane mu boye ya zama kitmanil ilimi to wannan dalili kenan da yasa saboda ba mu da burin kowa mu wulakanta shi ba mu da burin kowa mu ci mutuncin shi amma duk wanda ya taba janibin annabi za mu fito mu gaya muku saboda kusan irin jama'an da ya kamata ku yi mu'amala da su kusan irin malaman da ya kamata su zama shugabanninku wannan dalili kenan da yasa amma wallahi tallahi kowane musulmi muna girmama shi kowane musulmi muna bashi kaddarinsa kowane musulmi muna bashi daman shi domin aljanna ba a hannun mu take ba ba a hannun ku take ba annabi yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk ɗan al'umma na za su shiga aljanna sai wanda yake sai yasa bai suka ce rasulullahi wa man ya aba ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna sai ce man ata'ani da kada aljanna wa man asani fakar aba wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mun kuma shi ya ki shiga aljanna da kansa saboda haka 'yan uwa mu kasance duk abin da zamu yi mu sa Allah a cikin al'amarinmu kuma mu so manzon Allah mu girmama manzon Allah manzon Allah kamar yadda Maulana Professor Ibrahim Makari yake faɗa ba a san ma iyakan kadarin nasa ba ballantana a ce an wuce idan mutum ya ce ma kana girmama manzon Allah da wuce misali to ba a san ma inda ainihin iyakan ina ne Allah ya aje annabin ba ballantana a ce ka wuce misalin ma girmama manzon Allah shi dai abin da Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli sai ce wato azziru wa tuwakiru ku girmama manzon Allah sannan ku kambama manzon Allah Allah ne ba da umarni amma kada ku ƙetarar da shi iyaka ku ce mai Allah ko kuma ku ce mai ainihin na? ya hakuri na to shikenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola eh kola ya kuri bari wanda ya kira direct ya fara magana sannan kai magana ya kuri Salamu alaikum rahmatullahi ta. Ok, kai yi magana. Ina gani. Eh. Salamu alaikum kola kan WhatsApp. Wa alaikum wa barakatuhu. Sallallahu alaihi wasallam. Kola sunan ka da yake kira? suna na Babangida Usman PS Gobir. Ina kiran ka daga Lakwaja. Ina maka fatan alkhairi sarki zaki. Allah ya kara kusanci. Amin amin amin amin amin malam baban gida. Ina ma babban bakon ka barka da zuwa wannan feji mai albarka. Sayyidi malam Mustafa an wanda. Alhamdulillah malam babban gida ya kokari ya himma. Kokari. Alhamdulillah ya soyayya. Allah ya kara kusanci. Allah ya kara basira. Allah ya kara. Amin amin. Farmar shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi am sai ta ga wahabiyawa wannan abin da ake karantawa daga cikin shi ne ana jina. Na'am ya ji ka sosai, ya ji ka, ya ji ka sosai. Yawwa. Ban ji ba fa. Ban ji ba. Okay, wai wai okay, uh, dan wai ka sake tambayan kuma. wannan abun da yake karantuwa a cikin littattafansu wai sun san da su ne ko ko ban san da su ba sun san da su suka ɓoye mana ba sai tuwa su karanta ko ko dai ban san da yanzu ake ba su ilimi shine tambaya na gode gaskiya gaskiya akwai wani akwai akwai wani babban malami daga cikin malaman su ma shi ma ya ranar da na fara karanta mai hadisi a maganar ibnu taymiya kan aljanu na lura da bai san karatun ba a ranar da na fara karantar da shi ya eh, ai littattafan ma ba sa iya mallaka ba sa iya mallaka littattafan yanzu ake ba su karatu ai yanzu ne ake ba su karatu okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh A ah, sarki zaki na'am kola sunanka da inda ke kira eh sunana ahmad diga nan kamaru to masha Allah malam ahmad na'am malam ahmad sunna eh, tv ko eh na'am na'am yawa eh to <laughs> masha <laughs> bismillah sai yana jin ka eh, galibi galibin na yawan kira amma ba na samun kai hakuri gaskiya kai hakuri kai hakuri eh, na kuma ina sani na sani jama'a ne jama'a ne masha Allah to bismillah eh to masha Allah da Allah ina so in dan tattauna dan yi tsokaci game da malam game da hadisin da mala ya kawo a farko cewa manzara waje wajabat alaihi shafa'ati na ji mala ya kawo wannan hadisi haka ne ko haka ne na wai haka ne haka ne haka ne eh, wa na ce malam gurgudun wannan ga karanta ne maudu'i bai inganta ba malamai da yawa kusan ijima'i ne wannan hadisi bai inganta ba wato su wanda suka rawaito hadisi masu da kansu sun ce bai so kaman kaman kaman suwa da suwa kenan kan zai faɗa game yawwa ko misali imamu daru kutuni shi kan shi bai inganta ba wannan hadisin haka imamu wani imamu daru kutuni ya ce wannan hadisin bai inganta ba? Bai inganta. A wani littafi ne ya ce bai inganta ba? A riwayan da ya kawo yake ya kawo shi kaka imamun nawoyi cikin almajimu wanda nake imamun nawoyi cikin almajimu shi ma ya ce bai inganta ba. Ya ce. To karanta mu wurin da ji. Karanta mu wurin da ji. Karanta mu wurin da ji. Eh, to ai yanzu littafi bai hannuna a yanzu haka a kwamfuta ne maktabatu shamila ba an bude ba amma da na <laughs> san haka da shin budon karanto maka to bari ka ji kana ji na bai kamata ka shigo ka mu dakala akan abin da baka da ilimi akai ba wala ta kafa malai laka bi ilimi in ji Allah ya kamata mai adalci kar ka zama mai in al isnadu min ad wal lal isnadu la qala man sha'a ma isnadi na cikin addini ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama Dara Qutni babu inda ah. dara Qutni ya ce maka wannan hadisin bai inganta ba. Idan ka ce dara Qutni ya ce hadisin da na duk da hadisin ma baka karanta shi daidai ba, baka karanta hadisin daidai ba. Hadisin ma yadda na karanta daban, yadda kai ka karanta daban. Dan ka ce wai manzara manzara ni waje badal A ah, manzara kabari kai, manzara kabari bat alaihi shafa. Na'am, manzara kabari wajabat lahu shafa'ati. Wannan shine hadisin أخرجه البزار والدار wa بزار يفتد دشي ya fitar da shi da darqutni to bari mu ji maganganun malamai akan shi sannan banda wannan ka ce wannan hadisin bai inganta ba ko eh eh gaskiya bai inganta ba me yasa bai inganta shine hadisin da eh shine shine shine na tambaye shi ma karanto min ai tunda ya kasa karantowa ya ce ba littafi a gaban su, to bari karanta mai na gaba sai mu ji na gaban shi ma ya inganta ko bai inganta ba yana da ah, illa akwai hadisi akwai mutum biyu saura menene illan menene illan kai da kace babu littafi a gaban ka yanzu kuma kakka sake kai hukunci da abin da baya gaban ka malam mu ji tsoron Allah kada kai ah, hukunci da ra'ayinka addini ba kayanka bane ba kayana bane mu tsaya yadda malamai suka fassara kai ka ce ba littafi a gaban ka yanzu ka ce yana da illa menene illan ya hakuri yawwa wato abu ne da na karanta menene illan shekara biyar da suka shige illan akwai mutum guda biyu wato ni matsala na haddace shi tuntun ne akwai illan mutum guda biyu na farko akwai musa menene illan suka ce wannan majihuli ne na biyu kuma suka ce akwai wani abdullahi ibn bubakar suka ce wannan munkarul hadis ka gane ko ijma'i ne akan cewa wannan hadisin bai inganta ba eh To idan kana so ka bincika isnadin hadisin kuma insha Allah ka duba ka gani zaka ga abin da nake gaya maka haka ne. Ka saurara ka ji mana ainihin zan gaya ka kasa kawo maganganun malamai akai ni zan faɗa maka hukuncin malamai akan hadisan. Alkadi Iyad yana faɗa a cikin Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa yace ziyaratu qabrin nabi sunnatun bainal Musulmi, majma'u alaiha lallai ziyaran kabarin manzala sallam sunna ce daga cikin sunnonin guda a kan tabbatar da haka so ina son ni ma ka kawo magana na wani malami kora hadisin ko ya kora da zuwa ziyarar manzalla sannan ya ce وقال بعض zahiriya ina hawa واجبة wasu shashin malikiya da wasu shashi na zahiriya sun ce ziyaran kabarin manzon Allah ma wajibi ne wajibi ne li hadisi ibn Umar na had saboda hadisin ibn Umar amma bari in karanta maka shi shi ma ka ji ya inganta ko bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wa lam yazurni faqad jafani duk wanda ya ziyarci duk wanda ya yi min wauta duk wanda ya hajji bai je ya ziyarce ni ba ya yi min wauta shi ma wannan ya inganta ko bai inganta ba Eh, ya inganta ko bai inganta ba shi ma mu karkare ba eh na ce muna magana akan wancan hadisin da ka kawo a'a ai mun gaba karkarewa kai yanzu wancan hadisin wannan hadisin wannan wannan hadisi da nafi wannan hadisi bazzar ne ya fitar da shi da daru qutni shi kuma daru qutni ya tabbatar da hadisi ne ingantacce kamar yadda bakar ismail ya kawo a cikin wannan littafi alfiqhul wadih ka ganshi. a cikin alfiqhul wadih ka ganshi. ya tabbatar da hadisi ne ingantacce kai kuma ka zo ka ce hadisi ne munkar ko hadisi ne da ifi kace ko me ko munkar ne to me dalilin ka kai da baka dalili da dalilin da baka kawo dalilin da ya tabbata abin da ya kamata ka yi sai ka kawo littafi ka kawo inda shi da rukutuni yace wannan hadisi to bari an karanta to shi yasa tunda wannan tunda wannan ka ce tunda wannan ka ce babu littafi a gabanka ba za ka iya kawowa ba to shi nan na ƙara maka gaba ga wani hadisin ma man ja'ani za'iran la ta'miduhu illa hajatun kola la da su ka ce muna ba littafi gunka yanzu kuma ka ce ba eh, bari ka karanto a kwamfuta yake yanzu na kunnawa yanzu a kwamfuta na ga ya damu shine nace bari buɗo in karanto a kwamfuta ne martabatu shamila shine nace an bude ba littafi a hannuna amma akwai a computer da nake karatu. eh amma ina zuwa da Allah ka ka mu zo eh. mu eh, mu ma malam malaika awa tunda baka yi ina zuwa tunda baka shirya ba malai akwai ina zuwa ina ganin awa biyu kan mu zo mu yi abinda eh, kai me me matsalanka akan wannan hadisi yauwa matsala na ka wannan hadisi? malaman hadisi sun ce bai inganta ba wani hadisi kenan yawwa hadisin uh, da manzon Allah sallallahu alaihi karanto yake cewa manzara manzara manzara kabri wajabat lahu wajabat lahu aljanna wani shafa'ati afa to manzara kabri wajabat lahu shafa'ati shine hadisi eh. shine yake cewa wannan hadisi malaman sun ce bi inganta ba Shesa, shesa, a wurin ka bai inganta a a ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan ko a'a ba a gurin a ba a guri na ba fa nake hadisin dai hadisin bai inganta ba gurin malaman hadisi na fahimce ka na fahimce ka abinda yasa kaga na fahimce ka abinda yasa kaga mun shigo ciki saboda mun ga cewa kamar kasan na baka dama sosai kai da malam na ga abin da ya zama kamar gaddama to yanzu mu kuma masu bibiya muke so mu fahimta me kai ah. kake son ka domin malam shi yana karantowa ne domin ya nuna mana cewa ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta to bi mana kai me nufinka nufinka shine bai halatta ina ni ma ba ina ko na fahimce ka na fahimce ka ba ina kore cewa kaman haramun ne mutum ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin ai ziyaran kabari don a da manufa mai to ma'ana neman lada gurin Allah ya halatta ba wai shi kabarin annabi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane amma yanzu ni ina magana akan hadisi ne yanzu misali a cikin kwamfuta da na kuna ga abin na imamun nawawi shi ma ya da'afa wannan hadisi bari in karanto idan an bani dama Eh, ok, wato inda mun fahimce ka, kai matsalan ba kana mutsun ga eh. eh, ziyarar kabarin sallallahu alaihi wasallam, amma matsalan ka ne wannan hadisi kawai ko. Eh, ne hadisin bai inganta ba saboda mun riga mun san cewa ba mu addini ba mu kafa hujja da hadisin da bai inganta ba amma muna kafa hujja da hadisin da ya inganta an gane hmm. akwai bambanci tsakanin ziyaran kabari da kuma ka ka hadisi a ce a ya inganta ko bai inganta ba yanzu wannan al'amari ne na malamai yawwa kare to kaga yanzu kaga yanzu mun fahimce ka ko da yake malam ya samu matsala ya sauka network malam ah, amma kaga yanzu mun fahimci wato kai ba kai okay kai wurin ka kabari a je a ziyarci kabari ko ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai lada a ciki mm. amma kai matsalan ka ne to shi to mun fahimce ka yawwa domin annabi sallallahu alaihi da kansa ya faɗa yace a farkon al musulunci ya kasance yana hana sahabbansa su je ziyaran kabari su dinga tafiya makabarta to amma daga baya yace fazu ruwa to ziyara ne to shi ke yanzu mun fahimce ka yanzu mun fahimce ka bari mu ji malam Ok okay shi kenan mun tunda mun fahimce ka bari mu ji bari mu ji malam mu ba wanda ma mun gode da kai ma naka abin da ka shi malam wai shigowan shi wai ba kamar yana musun eh, ziyaran bada annabi sallallahu alaihi wasallam bane a wurin shi shi ya karanto a wannan hadisi bai inganta ba shi a wurin shi shi kenan amma ziyaran kabarin na sallallahu alaihi ya inganta kamar network bana ji shai kana ji da assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a kuna ji na josaki <laughs> dan malam dan malam dan malam na maka gaisuwa malam kana ji na ina jin ka yanzu masha Allah ah, mun ajiye kan ya zama kaman gaddama kai zai gaddama nan yana nufin cewa ya fahimci eh. ka. shi ma yana kan ra'ayin da kake cewa ziyaran kabari ko na ordinary person ne ma yana da kyau akwai lada balle na annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shi shi matsalan mm. hadisin ne shi ya karanto cewa hadisin wannan bai inganta ba amma baya maka musun karatun da kai to abinda maganin da ya zai ai sarki zaki wannan hadisi ne marfu'i yadda ya ce ma hadisi ne munkar ya tabbata bai san ilimin hadisi ba shi cinke cinke yake yi kuma bai isa ya ce zai inganta hadisi ko ya da'afa hadisi ba ko ya raunana hadisi sai ya kawo abin da malamai suka yi magana ainihin <clears throat> a kai wannan hadisin akwai manya-manyan malamai imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin ash-shu'ub nasa daga min tariqi Musa daga hanyar Musa bin Hilal al-Abdi an Ubaidillah bin Umar an Nafi an ibn Umar kaji kaji uh, wannan isnadin hadisin kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man zara kabari wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati ceto na ya ainifin uh, ainifin Waje ba a gare shi abinda malamai suke magana akan hadisin sun yi magana ne akan Musa bin Hilal suka ce shi wannan Musa bin Hilal la urafa shi ba a san shi ba Kala Abu Hatim majhul shi kuma Abu Hatim yace menene yace mutum ne wanda yake majhul amma Ibn Kuzaima a cikin ingantaccen littafin sa ya ce lallai wannan hadisi hadisi ne ingantacce duk da shi Musa bin Hilal bin Ubaidillah ana ce mai majhul to shi a wurin shi ma ya tabbatar da shi an fahimta ko to saboda haka ba zai yiwu ba zai yiwu ya zamanta cewa ya zo ya yi ƙoƙarin kora hadisi ba tare da ya kawo wani hujja daga wurin malamai ba idan ya duba alhafiz ibn hajar rahimahullah a cikin lisanul mizan shi ma ya kawo wannan hadisi ibn kuzaima ya kawo a cikin sahihi nashi inda ya tabbatar da yace hmm. inda ya tabbatar da wannan hadisi sannan har ila yau Musa ya rawaito daga ainihin bin Hilal an Ubaidillah bin Umar an Nafi Umar Allah ya kara masa yadda shi ma ya rawaito wannan hadisi to saboda hakan nan ba zai yiwu ya zo ya da'afa hadisi ainihin da rauninsa ba sannan shi sannan shi Abdullahi bin Amri cewa ya hadisi ne da ifi ina zuwa shai cewa ya hadisi ne da ifi to bai hukuncin amfani ya kaga gashe ya yi karatu kuma gashe ya kakkawo a mutanen da suka inganta wanga hadisi cewa ba a mutanen yau bane kuma sanannu ne da shayi ya karanto aka san su cikin addinin musulunci shi yasa in mutum zo a fa hadisi ka zo da maganan kanka ka zo ka aje littafi kamar kan da shayi ya aje littafin nan ko kuma ka karanto haka shi yasa alhamdulillahi gashi nan shayi ya nuna mana wannan hadisi fa hadisi soyayyi ne sa'annan ni da kai kola mu zo ma a hankalin mu ai ba mu inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto a tashin kiyama ka kuma kai da kanka kola ka amince kuma ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaran kabarin ordinary person ma akwai lada balle na annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ah, ga wannan cewa hadisi bai inganta ba to ga shi ya karanto shi kai ma kai ma da kinta bai inganta ba shi kai ma da karanto shikenan malam bar mu ba wani eh, na karshe dama don Allah don Allah bayan wannan to shikenan ba da hakuri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Awwali ina kira daga na Awwali ina kira daga Libya insha Allah. To malam Awwal daga Libya kana tare da mai baruta ka wannan layi. Eh, ina gaida malam mai baruta da fatan ina cikin goshin lafiya. Yana jinka yana amsa. kuma muna ah, gaisuwa ga dukkan malam ya zauwa suna karatu da Allah saka musu da alkhairi. Amin amin amin amin amin. Dare ni ya eh, tambaya ta ban san ba tambayar ko zuwa gare ka neman ko kuma zuwa gare barotan. Gare ni? To muna jin ka. Eh. Saboda kasan misali kamar biya, ko dai mu wanda muke so kuma mu gane gaskiya. wani gama idan Allah ya ba da ya kamata a ce malaman nan za su su a basu ga wannan ga wannan nake gani kamar abin masu sauran mabiya za su fahimtar abubuwa da yawa saboda me nake so in ce anan kamar lokacin da har yanzu wannan masha Allah yana karatu ne akan maganganun Ibn Taymiyyah da kuma sauran malamai irin su eh, eh, Abul Fatai su ma suna magana akan da ibn taimiyya da sauransu to kamar a shekarar da ta wuce nake cewa a shekarar nan lallai akwai wanda malamin ya so ya zauna tare da su kuma ya zauna tare da wancan malamin kafin wanga da ya zo kenan domin su zo su yi A ga su kowa da kowa yana nan wanda a lokacin nan har wasu mabiya ma su sa kamar misalin kudade da cewa ke lalle gashi kuɗi a sama dan a zo zauna Mm. abin da muke eh, malam malam malam malam malam kai hakuri kaka kawo mana kaka dauko mana baya gaba kuma ka gane har yanzu muna kan eh, ka yi hakuri ka yi hakuri ka fahimce ni hakuri ban dase ka eh. ba in dai zamu zo da wannan kamar abin da ya wuce zamu dawo da shi back amma shi nake son ka sani tunda muka fara karatu ga Sheikh Mai Barota har yanzu ba mu saki kan lamarin ba kamar kan da Sheikh Mai Barota yake karatun nan shek Mai Barota bai kulle hanya cewa duk wani eh. malamin eh, izala ko kuma malamin shi'a ko kuma malamin ɗarika shi ma bi mana in eh. kai ya zo ya zauna da shi ba a'a bai kulle bai rufe wannan hanya ba kan da ka san muna tutun dan har yanzu haka daidai ne sai sa kowaye kira har in zai zauna da malam mai barota akan karatun da malam mai barota yake kai falillahi alhamd sai sa bai kulle wannan hanya ba mu rufe wannan hanya cikin karatutukan ba shekara da shekarun baya haka muke yi har gobe haka muke yi eh gaskiya ne to ka san ko faruwa wallahi sarki zaki ni dai da dare ni da wata da ke na so ko in tuwa wani malamin mutunci kuma in faɗi man marasa daɗi am kamar ni a matsayina na mafi da ke so in gane kamar shi ne tun a lokacin nan da an da Allah ya sace an yi zaman wannan to nake da abin ya hu ta natija ta kuma an riga an fahimci abubuwa cewa kusa kai ga wannan malamin ya karatu akan wannan ya tahi wannan ya zo akan karatu wannan ya tahi mai tahi suna ba tare da ba. Mm, to, masha Allah, shi shi na gaya maka na ce har yanzu hanyar yana bude kuma wala Allah ina gani baka, bibiye mu da kyau ba ne, za ka ga tun karatu da muka yi, akwai zaman da aka yi, an yi zama da yawa tsakanin izala da ɗarika, tsakanin izala da shi'a tsakanin ɗarika da shi'a duk an yi wayannan zama a nan ka gani shi yasa wala Allah kai zama ɗaya ne kaga ba ba a yi ba amma wanda kake kake ganin ba a yi ba ina gani baka ga cewa mun janye ko kuma an janye kamar kan da nake karatun eh, muke eh, moderating wannan shi yasa wannan ka kwatar da ka wala Allah kai da kake gani amma duk zaman ana yi har gobe in an nemi a yi zaman za a yi shi yasa ka kwantar da hankalinka wala Allah kana da wani tambaya kai eh, mu mu ci gaba kan wannan karatu ok to ni dai kawai dan jawabin da zan yi dai kenan irin nan haka gaban Allah ya ba da daman Allah ya sa a lokaci malaman da suke yi ta wannan bangaren da wannan bangaren yana da kyau ake gama tun da za a yi yana da amfani kwarai da gaske domin mabiya sun fahimtar wasu abubuwa da sauran su gane. Masha Allah. Wannan yana wannan tambaya ko ne yana wannan tambaya. kuma malamai da Allah ne ina mai ba su hakuri na kowane bangare da cewa idan an zo mai take da suna a eh, karatu irin haka duk wanda ya kira kirawo zai yi tambaya ko kuma dai ga abokin mai take suna mu duka muna iyayen mai take suna muna neman gaskiya ne kuma Allah ya ka bayyana mana ita kuma Allah Amin, amin, amin. Mun gode sosai, mun gode. yanzu ba za mu ɗauki call ba ko ya kuri callers shekaru aro ta to ce ah, a ɗan mana taliki minti kaɗan da Allah mana da abin da zan faɗa a ƙarshe taliki akan maganar ɗan uwa da ya sauka ne shi hadisi na manzala sallam ba kaya na ne, ba kayan ka bane kaya ne na manzan Allah kuma kaya ne wanda malamai sun riga sun rigaye mu da yin bayani a kansa daga cikin malamai akwai wanda suka ce hadisin akwai wani wanda aka samu a cikin sanadin hadisin shine majhul an gane ko shine bin hilal hmm. din nan shine majhul wasu suka ce hadisi da ifi ne to idan an ce hadisi da ifi me hukuncin ba kuma hadisin bane ake nufi da da ifi shine wannan mutumi mai rauni amma an samu hadisin da ifi ne me hukuncin amfani da hadisi mai ah, me hukuncin ainihin hadisi da ifi yawancin manyan malamai Imam Bukhari Abu Hanifa Imam Shafi Ahmad bin Hanbali da da, da Imam Malik sun tafi akan cewa ana kafa hujja a cikin hukunce-hukunce da hadisi mai da ifi amma wanda suka ce ba a kafa hujja da hadisi da ifi akwai ibn taimiyya a ciki akwai ibn kasir a ciki akwai sauran sauran irin almajirin ibn taimiyya ne da sauransu hakan nan to saboda hakan nan lallai idan labarin kamai da al'amari zuwa ga ahalin abu abdul amanati ila ahliha manzo Allah in ka ce hadisin bai inganta ba to ka kawo min hadisin da manzala ce kuma kar ku ziyarce ni shi ne ce babu shi a kaddara hadisin bai inganta ba to a kawo hadisin da mazala ce kada ku ziyarce ni babu wannan hadisin saboda haka wannan shine a takaice Allah ya datar da mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tasha mai albarka sarki zaki MKK rasulun aminun Allah ya kara tabbatar da tsari da albarka a cikin alfarma annabi Muhammadu babanmu almarhum Sheikh Salisu mai kankan Allah ya kara mai Allah ya kara masa rahama ma kamar yadda wani dan uwa ne ma lalle lalle ya kamata mu karanta salati goma goma ga annabi duk wanda ya ji wannan maudu'in yau ya karanta salati goma goma ga annabi hadiya ga ruhin alhaji salisu mai kankan ma'ana mahaifin sarki zaki allah ya ƙara jaddada mai rahama bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi يا ربنا يا خالق العوالم بالبين وبين كل ظالم وجزي لكل من الينا اسنا وجازي الناجز الحسنة